مشكور أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yan uwa da ke tare da mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barka mu sake saduwa a cikin wannan shiri na majalisin malamai wanda yake zuwa muku daga nan gidan talabijin na DITV da kuma alheri radio a nan cikin garin Kaduna. Shirin majalisin malamai shiri ne wanda muke gabatar da shi a kowace rana irin ta yau wato ranar alhamis kuma a daidai irin wannan lokaci karfe tara na dare wanda muke gama karfe goma sha ɗaya na dare cinyar da Allah. shiri ne kuma wanda alhaji dr yahuza shi yake ɗaukar nauyin kawo muku shi wanda da mu da ku masu kallo da saurari muke haduwa wajen yi masa addu'a da fatan alkhairi Allah ya saka da alkhairi kuma kamar yadda masu bibiyar wannan shiri suka sani shine cewa muna kokarin gayyato malamai waɗanda kan zo ko dai waɗanda ke zaune da mu a nan cikin garin Kaduna ko kuma waɗanda ke zaune a wajen garin kaduna <clears throat> domin su zo su karantar da mu su ilmantar da mu su tunatar da mu abin da muka sani da wanda ba mu sani ba da wanda muka manta cikin addinin mu na musulunci waɗannan malamai ka kafataninsu ba sa gajiyawa duk wanda muka roƙa yakan bar abin da yake don ya zo ya karantar da mu a wannan makaranta mukan kira ta makaranta domin bayan sun mana karatu sukan kuma ba mu damar yi musu tambayoyi Allah ta'ala ya saka masu da alkhairi don haka a yau ma muna tare da malamai guda biyu a hannun dama na akwai a sheikh aminu ibrahim sautin sunna akramakallahu assalamu alaikum an zo lafiya barka da zuwa sannan a hannun haguna akwai a sheikh musa Musa Yusuf Asadu Sunna akan makallahu assalamu alaikum an zo lafiya to kamar yadda na gabatar da malamai guda biyu sautu sunna da asadu sunna su ne waɗanda za su yi mana karatu a wannan majalisi na yau cikin ikon Allah da yardarsa da kuma rahamarsa a wannan rana ta ashirin da 24 ga watan Juma'a da Sani hijira ta manzon tsira annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da takwas wanda kuma ya zo daidai da ashirin da uku ga watan maris a kalanda ta miladiya dubu biyu da goma sha bakwai matashiya ko maudu'in da muka roƙi malamai su mana karatu a kai shine abin da ya shafi zamani wato mun sama ma maudu'in namu suna zamani ina za ka da mu ah, ƙarƙashin karatun da malamai za su yi mana za su fitar mana ma'anar zamani sannan me ake nufi da zamani menene zamani me ake yi a cikin zamanin sannan wannan zamanin ma da muke ciki me ya sunansa wani zamani ne shi wannan ah, sannan zamani ne yake da laifi ko ko zamanin ne yake da laifi in akwai laifin menene laifi sannan da muka ce zamani ina za ka da mu in ya kwashe mu ina zai kai mu in muka bi shi ko ko shi ya kamata ya bi mu mu tafi wannan shi ne abin da malamai za su yi mana karatu a kai da farko za mu fara da shi a sheikh muhammad aminu ibrahim sautu sunna ya mana tarifin zamani sannan mu dawo wajen shi a sheikh musa yusuf asadu sunna akramakallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أهله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله من أبو دياغ الله مدعوك كنسر كيدي يبا مزرفي دداما muka zauna a wannan majalisi mai tarin albarka na iyayenmu malamai a wannan yini na alhamis daren juma'a wanda ake kabatar da shi kai tsaye na roƙon Allah maɗaukacin sarki ya yi mana ɗauki da gudunmawa da kuma ba mu ikon faɗar daidai domin kan sunayen shi kamar yadda malam abdulrahman ya gabatar da matashiyar ma'ana zancenmu na yau ko maudu'i da za a yi magana a kai zamani ina za ka da mu wato zamani kalma ce ta larabci mm. ma'ana azamun zamani abinda malamai suka ce abinda ake nufi da zamani shine wani yanki na daga lokaci wanda ubangiji su subhanahu ta'ala ya halitta ma'ana wanda rana da wata kararrake domin da huduwar rana da faduwarta ake iya fahimtar lokaci har a gane mako guda har a gane shekara guda mm. har a gane wata guda mm. to wannan shine ma'anar zamani ma'ana lokaci da dan adam zai yi amfani da shi domin ya tantance al'amuran da yake a kai a zamani malamai sukan ce daga zamani an yazo aka samu mako ma'ana daga yini guda sa'a ɗaya mm. in ta wuce aka samu sa'o'i ashirin da bakwai za a sami yini guda yini guda idan aka sami yini bakwai za a samu mako guda idan aka samu mako hudu za a samu wata guda wata goma sha biyu za a samu shekara guda shekara ɗari kuma za a samu ƙarni guda to duka waɗannan abubuwa shi ake nufi da zamani ma'ana wani ɓangare na lokaci kuma kamar yadda annabin rahama ya nuna mana a cikin hadisinsa ingantacce idan alkiyama ta matso to shi kan shi zamani da lokaci ɗin kamar yadda muka yi bayani zai matsi zai zama yana saurin garawa kamar halin da muke ciki a yau domin idan muka lura kamar jiya muka gama azumin watan ramadan mai albarka amma gashi yanzu wata biyu da yan kwanaki za a shiga wannan lokaci kuma in ka lura da an yi sallar juma'a yau mu na juma'a suka yi mana hudu gobi da wa'azi a kan mimbarori masu albarka kamar yau zaka ji an ce juma'a ta zagayo kwanakin suna gudu gudun wannan lokaci tashin alkiyama matsewar zamani annabi rahama sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yana cewa la taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman hmm. fatakunu sanatu ka shahar. Hmm. wal jumu'atu kal-yawm hmm. wa yakunu al-yawmu kas-sa'a Wa saa ka ihraqi sa'afa annabi rahama yake cewa alkiyama ba za ta tsaya ba har sai zamani da lokaci ya matse yana gudu da sauri Hmm. annabi rahama ya ce shekara ta koma kamar wata guda hmm. mako guda ya koma kamar kwana guda yini guda hmm. yini guda ya koma kamar sa'a guda sa'a guda ya koma kamar ka samu busasshe ciyawar dabino ka kunna mata wuta karmamin dabino ciyawa nan da nan yadda za ta kone haka zamanin zai tafi to wannan yana gwada mana cewa ma'ana zamani Allah ya rantsuwa da shi a cikin alkur'ani saboda muhimmancinsa wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa Aminu salihati wa tawassaw wa zamanin nuka na annabawa sun wuce ma'ana duk abin da kaga yana faruwa dai akan yi amfani da zamani ne da lokaci zamanin annabi nu zamanin farkon manzon Allah da kuma cikamakin su zamanin annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to akramaka Allah bari mu da wajen malam a Sheikh Musa Yusuf Asadu sunna mu ji a wani zamani muke ciki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته saurari jawabai da bayanai daga bakin ɗan uwa malam Muhammad al Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alheri kuma sanya wannan bayanai da ya gabatar a mukaddima a cikin mizanin aikinsa ainihin wato mai kyau zamani malam Abraman kamar yadda ka tambaya wanda zamani ciki ainihin wato ciki yanzu muna wani irin wato zamani ne wanda yake dab da duniya tana dambara karewa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratu yunus ya ce inda ma matsalul hayati duniya kama in an zalna minas sama'i mm. misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi daga sama hmm. fakhtalata bihi nabatul ard idan Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ruwa daga sama ruwan yakan cakuda da tsirin ƙasa ƙasa idan za ta fitar da tsiri Allah ya ce mimma ya akulin nasu wal an'am hmm. akwai abinda mutane suke ci akwai abinda dabbobi suke ci hmm. kamar yadda ya faɗa a cikin suratul kafi yace inna ma matsalar hayatid duniya kama in anzalnahu minas sama'i na batul bihi nabatul ard ba asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadira hmm. da haka wannan abinda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa yace mimma ya akulin nasu wal an'am ƙasa tana fitar da tsirrai a cikin abinda take fitar akwai wanda dabbobi suke ci akwai wanda mutane suke ci Allah ya ce hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufa hmm. har sai idan ƙasa ta riƙe kwalliyarta wa zayyana kuma ta ƙawatu wa zannu ahluha annahum <clears throat> qadiduna alaiha mutanen da ke rayuwa a doron ƙasa su ɗauka suna da iko a kanta hmm. ataha amruna laylan aw naharan hmm. Umarninmu yana zuwa dare ya wuce wuni ya wuce kamar yadda malam aminu ya bayani mururin layali wal ayyam Hmm. shi ne zamani ai duk abin da zai faru a rayuwar dan adam dama ko dai ya faru a bangaren wuni ne ko ya faru a bangaren dare hmm. kuma duk abinda Allah zai tsaye da dan adam ya masa hisabi a kansa to abin da ya faru a bangaren wuni ne ko a bangaren ainihin wato dare shi yasa zaka ga Allah subhanahu wata'ala wani gurin ya rantse da bangaren wuni ya rantse da bangaren dare hmm. yace wallaili idza yaghshaha Allah ya rantsi da dare a lokacin da dare ya lullube ainihin wato wuni sannan wannan hari idza jallaha Allah ya rantsi da wunin a lokacin da ya bayyana hmm. don haka da Allah subhanahu wata'ala ya ce a taha amurna lailan aw naharan hmm. faja'alnaha silan ka'allam takana bil amsi umurnin mu yana zuwa dare da wuni abinda aka shuka za a waye gari wato girbabbe kaman ka allam ta gana bil amsi hmm. to wannan a gurin malaman balaga suna ke ta tashbihu tamsili ta yadda an ɗauko abubuwa da yawa ana ƙoƙarin kamanta abubuwa da yawa yanzu abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kwatanta a nan rayuwar duniya da kuma fitowar tsirrai hmm. yanzu idan aka ce maka damana ta yi ƙasa shuka ta fito hmm. lokacin da ta taso tana ƙarama yabanyarta ta yi kyau idan mai gona ya zagaya gonarsa hmm. ya kalli shukar yabanyar ta fito ta yi kyau a wannan lokacin shi kan shi gonar tana burge shi tana nan tana tafiya a haka tana nan tana tafiya a haka shi kenan akwai lokacin da za ta kai lokacin girbi hmm. shi yasa wani malami yake cewa fa uku ba kulli shay'in na fihi min ad-dunya ka nafsin ya bisati hmm. duk wani abu na rayuwar duniya da muke cikin sa to yadda ka san tsiro ne wanda yake bushewa shuka akwai lokacin da in ta riga ta kai lokacin girbi duk abin da za ka juye mata na ruwa wala ba za ka iya mayar da ita ba halin da ta riga ta baro ta riga ta tafi kenan mm. to kazalika dan adam idan mutum ya taso yana yaro yana matashi karfi ya zo a jika lokacin in ka kalle shi dole za ka ga yana burge ka yana baka sha'awa mm. to za a kai matakin da idan shekaru suka ja ko me za ka ba mutum ya ci ya sha ba wanda ya isa mai da shi matakin rayuwar da ya faru shine hatta idan aka zata al'ardu ardu zukuru hat wa zayyana to lokacin da ƙasa ta rike kwalliyar ta ƙawatu me zai faru a ta ha amurna lailan auna haran yanzu a lokacin da duniya take fara karewa to a lokacin kuma mutane suke mata shirin zama za ka iya fahimtar haka mala abrawa yanzu duk garin da babu lokal gama neman suke a basu lokal gama hmm. inda yake gini ne na ƙasa idan an rushe yanzu ƙoƙari ake a yi na sama hmm. inda yake ba ginin bulo ba ne in an rushe ƙoƙarin ake a yi bulo inda babu titina neman mutane ungo suke a baya masa titina hmm. inda babu wuta neman suke a ba a sa musu ne wuta hatta idan akhadhat al-ardu zukhrufa yanzu ƙasa ta riki kwalliyarta wa zayyana kuma kullum kokarin ƙawata ta aiki. Hmm. A ta ha amurna lailan auna har ga daren yana zuwa ya wuce ga kuma wunin yana zuwa ya wuce hmm. to yadda idan mai gona ya shuka akwai lokacin da zai girbe abin da ya shuka hmm. yanzu ba muna cikin rani ba ne a jiya ai damuna ne daga koma gonaki da dama ka gani wata gonar idan ka kalle ta idan aka ce maka jiya an yi shuka a ciki ba za ka yadda ba to ita ma duniyar wannan da kake gani akwai wanda ya shuka abin da ke cikinta kuma lokacin girbi yana zuwa hmm. to don haka kamar yadda malam aminu ya faɗa zamanin da muke ciki a yanzu an samu attakarubin sama hmm. kuma abin zai ci gaba ne a da kan da muka taso idan aka ce maka an tafi aikin haji hmm. to kafin a ce wani aikin hajjin ya dawo sai ka mantawa amma yanzu da an ce an tafi aikin hajji baka an kara ba sai ka ga wani ya dawo wannan shine zamanin da muke ciki hmm. zamanin da murur wucewar dare da rana yake da ainihin wato gudu a kan makalla ne bambanta wannan shi zamanin da muke ciki da zamanin da suka wuce to a bambancin zamanin da muke ciki da zamanin da suka gabata wato falala da tazara ta mutanen kirki yanzu ba za ka taɓa haɗa zamanin annabi da sahabbai ba da tabi'ai da wanda suka biyo ba da zamanin da muke ciki gurin abin da ya shafi falala da daraja da aiki na alheri wani malami yana buga misali yake cewa a wancan lokacin ka iya ganin mutum da riga ka rena shi amma yana ɗauke da babban injin din da ya fi ƙarfin amma mu yanzu zamanin mu sai ka ga mutane da kafta kafta riguna amma kuma injin ɗin da ake ɗauke da shi yana da matsala kaga akwai bambanci tsakanin mai tsakanin zamanin saboda akwai bambanci ne yasa Allah subhanahu wata'ala ya sanya ita wannan al'ummar dole ne ya zamanto tana koyi da al'ummar da ta gabace ta mm. domin wancan zamanin ya fi wannan mm. zamanin ainihin wato alheri mm. wannan shine bambancin wannan zamanin da wa'incan zamanin da suka ainihin wato gabata to akan makallawa mala aminu um, malam musa yi bayanin bambancin wannan zamani da zamani muka suka gabata shi kanshi wannan zamani da muke ciki wasu na cewa ai yana da farko wato wasu mutane da suka rayu kafin mu duk cikin zamani guda ne kuma suka raba mutanen ko yanayin ko zamanin zuwa da da yanzu sukan ce zamanin da mutanen da sun fi imani sun fi amana a tare da cewa suna da karancin karatu amma zamanin yanzu mutanen yanzu karatun ya yi yawaita kusan ko ina za ka ji shi yana fita a kananan a bakunan kananan yara maza da mata ballantana ko manya amma kuma aka rasa amanan da gaskiya ah, da sanin ya kamata kamar yadda ake da shi a zamanin da lokacin da suke da karancin karatu abinda mutane suke faɗa haka ne in kuma haka ne me ya kawo haka to kamar yadda dan uwa malam Musa yi bayani na'am zamanin dukan alkhairi sun wuce don ya inganta a cikin ingantaccen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum waɗannan karnuka guda uku sune alqurunu salasatul mufaddala karnin sahabbai karnin almajiran sahabbai tabi'ai kenan sai karnin almajiran almajiran sahabbai tabi'u tabi'i waɗannan nuka guda uku har a naɗa duniya babu wani zamani da karni da zai kai su kuma idan an ce karni kamar yadda muka yi bayani shekara ɗari dan a shekara ɗari idan da za ka zo ka duba wannan lokacin da masu shekara ɗari to sau'o'in irin waɗannan mutanen ba su da yawa Ƙarnin ya ƙare wani za a shiga nan gaba Haƙiƙa ba yadda za a yi a tabbo su ba don komai ba abu na farko saboda yin tarbiyyar da suka samu malamin da ya karantar da su horarren malami ne daga wajen Allah shine annabi Muhammad wanda annabi ya baiwa tarbiyya har abada babu wani malami a duniya ko jama'a ko wani abu da za su bada tarbiyya ta kai wannan hmm. shi yasa sahabban sa babu mutane kamar su wajen riƙon amana wajen kunya to haka su ma waɗanda ya koyar hmm. waɗanda suka bai matarbiya almajiran su ma babu kamar su su ma waɗancan waɗanda suka bai matarbiya su ma babu kamar su shi yasa annabi ya bambance waɗannan karnuka guda uku kuma har kullum ana ƙara matsakiyama ne duniya tana ƙara rikicewa hmm. domin ya inganta a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam hmm. ma'aikin Allah yake cewa inna min ashrafis sa'a an yurfa al-ilm wa yazhara al-jahl wa yaksura shurbul khamr wa yaksura zina waya killar rijal wa taksuru nisa hatta yakuna li 50 imra'atul qayyim al-wahid annabi yace yana daga alamomin tashin alkiyama za'a dauke ilimi jahilci ya wasu idan mun ce ilimi ana nufin ilimin wahayi wanda Allah ya turo manzon Allah da shi sallallahu alaihi wasallam jahilci zai wasu kuma ta hanyar ɗauke ilimin nan shine karɓar rayukan malamai na kwarai dan ya tabbata a cikin hadisi ingantacce a sahih bukhari daga abdullahi dan Amur, dan as hmm. ma'aikin Allah ya ce inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas hmm. walakin ya al-ilma bi qabdi al-ulama hmm. hatta idza lam yudiki aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa aftaw bi ghairi ilmin fadallu wa adallu annabi yace Allah ba zai taba dauke ilimi ya karbe shi dare daya ba ya tumbike shi daga mutane tumbikewa dare daya a wayi gari jahilai typical duk malamai ba sauran a'a amma Allah zai karbi ilimi ne ta hanyar daukar rayukan malamai kalle da muke ta rasa malamai bayin Allah wa'inda suka koshi da ilimi suka koshi da takawa ake zata musu tsoron Allah cikin ayyukansu suna ta tafiya duk sauro da malami da in ya faɗi ya mutu to da waya cikin ƴaƴansa ko almajiransa a samu wanda zai iya makutun sai dai a taro a raka ana tafiya ana tsarewa dai har a ga mai Allah ta'ala zai to har a zo lokacin da malamai suka kare inji annabi Muhammad ita an-nas ru'usan hmm. sai mutane su riki shugabanni jahilai fasu'ilu fa afto bi ilimi hmm. sai su yi musu fatawa su tambaye su kan wata matsala ta addini kuma su jahilai ne hmm. sai su ba su amsa ba da ilimi ba ma'aiki ya ce fadallu wa adallu sai su ɓace kuma su ɓatar wato malam Abdurrahman idan ka lura da wannan abin da annabi ya faɗa Allah ya tsawaki zamani ina za ka da mu mm. kamar yadda kai ma maudu'in nan suna a yau waɗansu yayin da ake kira malamai a ƙasar mu yanzu shine malamin da ba zai iya koya maka a halari ba dan ilimi ya fara nisa malamin da ba zai iya karantar da kai tsalla ba irin ta annabi Muhammadu malamin ba zai iya nuna maka aqida ingantacciya ba su ake kira malamai sai dai ya hada sharri wannan da wannan ya kulla wannan da wannan ina jin a wannan a wannan kafar ta DITV da jimawa can aka sanya wani rahoto a nan birnin gwari wani yaro almajiri wani boka da dan tsubbu zamu ci ba malami ba amma aka an ce malami ya sami karamin yaro ya kwakuska kwakwule ma yaron ido za a hada layar bata a birnin gwari nan an sanya yaron gashi ma yan jaridu na wannan gida sun tabin wannan abu a ƙarshe abin da nake so in kai mu nan prison aka ajiye wannan boka amma babban abin bakin ciki fatiha wannan ba zai iya karantawa ba fatiha amma ya karanta sharrin da zai iya sawa a sami idan dan adam a fakuri zamani ina zaka da mu kaga wannan yake nuna mana muna cikin mummunan hadari kuma irin waɗannan su ake ɗauka da malamai a yau wanda za a je a gurfana wurin farka ga ta dan uwanka yana ciniki sama da kai kana bakin ciki ya za a sako masa zafi ya za a ya lalace ya samu hasara haka muke ciki a yau saboda malaman sharrin su suka jiya an ka rungu makarantar da al'umma sai dai ka yi hakuri masu taimakawa masu karantar da al'umma a yau da taimakawa addinin da gaske masu da yawa sai wanda Allah ya taimake su da kaunar gaskiya da san gaskiya ina jin kwanan nan mal Abdurrahman mun yi tafiya zuwa jihar Zamfara da muka tafi mun je Kano Amin kano da muka je a nan da ka tsalla kan hanya hmm. a wani folis ɗan sanda ne hmm. baya wasa da addini hmm, yana da yaro shekara shida yaron amma duk sanda zai je masallaci tare da yaron nan yake tafiya ranar alhamis sun je masallaci sun yi sallar la'asar awa ɗaya tsakani aka samu wannan yaro ɗan shekara shida da kanwashi a wani kango wallahi gaba ɗaya an ƙone su ba yanka amma jikinsu gaba ɗaya wuta ce ta saɓe ita 'yar uwarshi Shi ne ɗan shekara shida nan take ta mutu shi kuma yaron bai mutu ba amma ga yanan da ka gan shi ɗaukar shi matashin hankali ne aka kai shi asibiti wajen ƙarfe uku na dare ya kaddara kana da ɗa wani ana jin sinadari suka zuba ma yaran wanda suka cinna musu hutun da ransu da ransu ba wani bacci da ransu da bayan da asar aka kama yaran da shi da kanwarsa so hasashe abin da ya fi nunawa ana ga makafa sharrin matsafa ne a nan rijau Lokal government rijau local jihar an samu almajirai shida uku an yi musu yankan rago an tara jinin jinin ake bukata biyu an huda su da wuka da aka huda sai aka tara jinin wannan huda jinin na huda hudawa ake so wannan kuma na yanka irin waɗannan masu kawo a wannan haɗa wannan da wannan su ake kira malamai a yau in ba da lalacewa zamani ya zo ya canza mala abdurrahman ya za ka haɗa zamanin magabatanmu da wannan lokaci a da gawa yaushe za a sane ta an kashe ko irin wannan to yanzu muna ƙara matsawa kiyama ne kamar yadda ne maka magana mm. abubuwa na ƙara shaɗewa suna ƙara hargitsewa kamar kar masallawa suna cewa ai yanzu kuma karatu ya fi yawa sai dai babu amana kamar yadda ne maka tambaya babu rikon amana ba gaskiya ba zumunci amma da akwai karancin karatu akwai rikon amana akwai gaskiya akwai zumunci alamar tashin alkiyama kenan wato yanzu Allah ya sauke karatun ka da kafin mutum ya samu addar alkur'ani sai ya daure jikin ya je gabas sai ya tafi gabas zai je ya zauna ya yi malami noma ya yi rubutu ya yi bara ya yi darasu ya yi rubutu ya wanki wannan kafin kuma duk wannan wahala ba kuwa zai samu alkur'anin ba amma a yau ka diba inda Allah ya sauya karatun so sai ya zama karatun da albarkar karatun ne ba yawa shi ba yanzu kuma yawan karatun ne an cire albarkarsa da aiki da shi to sai aka wayi gari wannan ya haifar mana da matsala ba 'yar karama ba saboda duk inda aka wayi gari al'umma ba su daidaita ikhlasinsu ba wajen neman karatu ni na jin tsoro kada Allah ya sa wannan ilimin da ake ta nema yanzu ya zama hujja akan mutane domin dama ilimin da zaka nema ko dai ya zama hujja gare ka ko ya zama hujja a kanka kamar yadda ka faɗa da ba wadatar ilimi haka mm. amma tsoron Allah zaka bada amana ba za a taba ba zaka same su da gaskiya kai ba ma da ba lokacin kafin a aiko annabi Muhammad larabawa kadiba bi'a da suke ciki jahiliya mm. balarabi yana jin ya yayi ƙarya mm. yayi ƙarya yana tsoron ta shafe shi ta shafi gidansa tun kafin zuwan addini suna jin mutuncin nan nasu da suke rike da shi a same shi da cin amana ko ƙarya ko wani abu jahiliya dai gata nan za su shayi shayen su buga ƴaƴansu su yi yaƙe yaƙe su zubar da jini a fashi amma kuma duk abubuwa wanda suna tunanin wannan na ƙasƙanci ne za a zo a kora mutum a gane ba haka ba bane yi ƙarya ko ya yi kaza suna jin kunyar waɗannan abubuwa da nauyin su faru sabanin halin da muke ciki a yanzu kaga an ɗauke ilimi malaman na ta mutu a ba tare malami duk tarin ilimi in ba ba tsoron Allah ba abin nan ai aikin banza ne Allah na tuba kaman jaki ne dauke da kayan littafi haka Allah ya kutunta mugun malami masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kama salil yahmilu asfara kalli jaki annabi yace duk inda ka ji kukan jaki to ya gano shi da hadari ne jaki kuma Allah ya ce ma'ana wa inna ankara al-aswati la sautul hamir hmm. duk ba mugun sauti kukan jaki to amma Allah ya kwatanta malami ga karatu kadiba Allah ya ce fa ya haddace at-taura kaman qur'ani ne a kansa da komi hmm. amma baya aiki da shi Allah ya ce wannan misalin malamin kamar jaki ne kuma Allah ya sake kwatanta mugun malami da kare dan ka ajiye kare a gidanka ba karen kiwo ba ba karen gona ba na gadi ba karen farauta ba kullum sai an cire kira ɗaya a ladan mutum ji annabi muhammadu sai an cire kira ɗaya a ladan su malam abdurrahman kare in shi ƙwaryar ka sai ka wanke so bakwai annabi ya ce ɗaya daga cikin su a sa kasa ya zama ɗaurewa so shida kalli kare inda aka ajiye kare mala'ikan rahama zai zuwa in dai ba irin waɗannan karnukan ba amma Allah ya kwatanta mugun malami da kai watulu alaihim na naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha hmm. fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin bia Walakin nahu rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a uku. Hmm. fa mathaluhu kamathali al-kadi in ta'anil alayhi yalhas aw tatruku yalhas hmm. kaga mugun malami hadari ne shi yasa tarin karatu malam Abdulrahman ba aiki da shi hadari ne ba shi ke nuna ai shedan ma ai ba jahili bane ko ba haka bane shedan ma ba jahili bane a tare da mala'iku yake dan daraja to bari mu dawo wajen malam mu ji ayin alsaka da khairi akram sallahu malam Musa shin walifin na wane ne na zamani ne ko ko na yan zamani ne to kafin in shiga cikin galefan na zamani ne ko na 'yan zamani ne malam muhammad al'amin ya taɓa abubuwa masu tarin yawa shi abu ko akwai shi in Allah subhanahu wa ta'ala ya zare albarkasa to ba shi da wani amfani kaman babu shi ke na sha faɗa a munasabobi da dama musamman ga ɗalibai ina faɗa musu cewa asalin karatun addini ana yin sa idan a tsira a lahira wallahi duk wanda ya karatu karatu bai zama masa sababin tsira a lahira ba to bai mara amfani mhm. wannan ita ce ka'ida sannan na biyu sauwake hanyar abu daban kuma abin daban mu a wannan zamanin dan yankan hujja Allah subhanahu wa ta'ala ya sauwake ilimin sama da mutanen ba hmm. yanzu ba mamaki da ni da malam aminu tarin tilin littattafan da nake da shi imamu maliku ko malin yake da shi in yana bai tara wannan littattafan ba amma yanzu za ka haɗa karatun al'imamu maliku da karatun bai saboda zamanin ba ba ne to wannan shine abu na farko kuma kamar yadda malam aminu ya faɗa hanyar karatun ce ta watsu yadda saƙon yake kaiwa mutane amma wallahi tallahi karatun yana wa mutane wahala barin ba ka misali ka ɗakko su shehu usman ɗan buɗe kaɗai a nan ƙasar irin karatun da suka yi yanzu tun da su shehu usman ɗan buɗe suka tafi ƙarƙashin hadisan da malam aminu ya kawo hatta idalimin ta alimin ittakadan har duniya ta tashi Allah ba zai ƙara yin malamai a nan ƙasar ba irin su shehu Usman dan Fojo da shaƙiƙin sa Abdullahi Gondo bai taɓa yi wa wallahi da yadda mutane ke garin ana karatu wayo ina ba zai taɓa yi wa idan kara so in ka koma ka je ka karanta tarihin wa'ancan mutanen za ka fahimci karatu sun riga sun yi gaba bai taɓa yi wa yanzu Abdullahi Gondo yana da littafi a gidan sarfu Hisnul Rasim alfiya ce ya fi mm. baiti dubu da yi yana da littafi albahar muhit a gidan nahawu baiti dubu hudu da wani abu yana da alfiya da akan tafsiri usulul tafsir yana da alfiya dai akan abin da ya shafi alqawaid alfiqhiyya yana da alfiya da akan al-usul wal furu ga littattafan shi nan da dama yanzu mutanen wannan zamanin wa ka dauko iya maka rubutu a nan kasan irin wannan bai yi yiwa suna tafiya lokacin da za su je a cikin harkar yaƙe-yaƙen da suke yana karantarwa a majalisun shi maza da mata hmm. a gaba mata a baya akwai wani malami daga maiduguri lokacin ana ce masa malam mustafa hmm. sai ya ji labari sai ya aikowa shehu usman dan fodiyo baituka guda biyar a rubuce cewa alika minna tahiyatun mubarakatun shamamna miskin wasu kan manya laƙuna a yabna fudi kumtun zir'ulil jahala la'allahum yafqahuna ad-din wa ad-dunya har ya gama wa abiyatul mustafa badin yutammimuha fi amri rashi ma'a zaidil addi yakfina ya baiti biyar yana gamawa sun قال a الشيخ sannan sai dan fudi yace anta ya abdullah aula bi ijabatihi an an an an abiyatihi fa qultu sam'an wa ta'atan fa katabtu ilayhi hadhihi al-abyat anan take ba kawai ya mai da marta cewa ya ayyuha alladhi kad jaa yurshiduna sam allima qulta fasma anta ma qulna hmm. nasahta juhdaka lakin laita tu'zirna fa qulta subhana hadha kana buhtana inna shayatin in ja'u li majlisina hum man yabsuna al-dawla tuhyana lasna lasna nukallit nukallit min niswana kayfa wada kunna nuhadhiru lakin qultu sallamna yayi baiti goma nan take da irin baharin da ya rubuto ya bashi amsa ba ta ba je ka dawo ba da wannan zaka gane cewa karatun sai dai kawai yanzu mu rarraka mu nemi karatun dan Allah mu yi aiki da abin da za mu iya yi ko ba gaskiya ba kuma Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu aiki da abin da muke ainihin wato karatu. za ka ce game da misalan da ya bada na zubar da jina ne waɗanda ba su zo ba su gani. Eh wannan abin da ya faɗa ai haka yake. Yanzu kamar yadda ya bada misali akwai mutumin da wata mata suka rabu da mijinta tana so mijin ya dawo da ita ta tafi ta je ijin waɗannan da ake kiran su malamai a wannan zamanin mm. zai ba ta maganin da mijinta zai dawo da ita mm. bai ba ta maganin da mijinta zai dawo da ita ba sai ta dawo da ciki da ta dawo da ciki da aka ji aka kamo mutumin nan mm. sai gashi wallahi bai iya wankan jana ba bai iya karanta fatiha ba amma kuma ya sa rigan malanta wai magani yake yake barwa to lalacewar zamanin ya kayawo wanda zai zauna ya karantar da mutane ƙur'ani da sunna hmm. ya sa bulugul maram a masallaci riyadu salihina ya sa iziya risala ya karantar da mutane da wanda zai bude shago yana tsabbace tsabbace duk malamai sunansu da wani jahili ya ji ga ƙur'ani an rataye irin rubutun hannun yana muzuri yana zara ido sunansa shi ma me sunansa shi ma malami amma a wancan ƙurun ɗin da suka fito wanda suke akwai alheri a ciki ai ba yadda za a yi irin waɗannan a duniyar ma shi yasa ko dan fodi a zamanin shi ake kiran irin wannan ya ce musu ulama usu ya ansaru shaitan hmm. miyagun malamai masu taimaka ma ainihin wato shaitan wannan kenan to don haka kamar yadda malam aminu ya faɗa hmm. wallahi tallahi ilimin in dai ka san abin da ake ce karatu to hanyar ilimin ne ta watsu ya yi sauƙi amma mutane nisa suke da karatun a ƙarƙashin wannan tambayar da kai cewa laifin nawaye hmm, shin zamanin ne hmm, hmm. yake da laifi a kankin kanshi koko mutanen zamanin ne suke da laifi ya tabbata a ta'arifin da shi malam ya yi kalman ita zamani kalma ce dama asali ba hausa ba ce larabci ne kuma irin waɗannan kalmomin suna zuwa da dama wanda ba haushi ya hausantar da su hmm. akwai wani malami da muka karatu a gaban shi hmm. ko san shi yana da fahimtar cewa hausa ba yare bane mai zaman kanshi daga larasi aka intizai aka ciro ita kanta yaren hausa yana daga ciki kaga kalman zamani kalma ce ta hausa ta larabci ba hausa ba ce hmm. kalman amai suna daga cikin irin wannan kalmomin kalman gashi haka kalman suma haka gemu haka wannan saman da bahaushe kiranta sama ba ba ne larasi ne kasa ita kanta ba larabci ba ne. larasi ne irin su jarrabawa larasi ne hazaka larasi ne tsayawa larasi ne kuma kunta tasawiyan fi ahli madiyana kai bahaushe sai ya ce tsayawa irin su suna nan da yawa to don haka zamani shine wani lokaci na rayuwa hmm. to dan haka shi yasa Allah subhanahu wataala a hadisul qudsi al-Imam al-Bukhari ya kawo a littafin shi a gurare guda uku ya kawo a babun qaulin lahi jalla wa ala wa ma yuhlikuna illa dah hmm. hadisi mai lamba ta 4826 hmm. sannan ya sake kawo shi a fadin Allah subhanahu wataala ko la tasubbu dahar ya bude babu la tasubbu dahar kakku zagi zamani mm. hadisi mai lamba ta 6181 sannan ya sake kawo shi a babi na na an kalamar lahi a babi na an wato hadisi mai lamba ta 7000 da da da annabi ya faɗa yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yi na adam Hmm. dan adam yana cutar da ni yana yin abin da bai dace ba saboda ya subbu har yana zagin zamani hmm. Allah ya ce biyadi al'amuru a hannuna ko al'amari yake saboda uqallibul layla wan nahara ni ne nake jujjiya dare dawa da wuni hmm. to tunda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yace wa ana dahar yasubbu dahara wa ana dahar yana zagin zamani ni ne zamanin domin ni ne biyadi al'amur a hmm. hannun Allah al'amarin yake kallibin laila wannan har domin shi yake jujjuya dare da wuni ba zamanin ke juya kansa ba ɗaya Allah ne ke juya zamanin ɗaya kenan da haka idan Allah ya gudanar da wani abu mutane suka zagi zamanin to zagin zai koma kan wanda yake gudanar da abu sannan zamani a kankin kanshi ba shi da tasiri gurin janyo alheri ko shari mutanen da ke rayuwa a zamanin aikin da suke yi shi yake da tasiri gurin janyo alheri ko janyowa ko janyo ainihin wato shari saboda haka in za a yi zagi ba zamanin ya kamata a zaga ba mutanen zamanin su ya kamata a zaga domin su suke da tasiri wajen janyo abu mai kyau ko abuwa ko abu mara kyau da haka zamani a kankin kanshi bai da laifi duk sanda wani abu ya faru sai dai mutanen zamanin su laifi wajen janyo wa kansa abu mara kyau ko janyo wa kansa abu mai kyau haka makalla wasu lokuta wato kakan ji an ce mutum ɗan zamani mm. na farko kalmar ɗan zamani mai take nufi sannan faɗanta a addinance haka ya kamata to akwai abin da ake ce masa ƙarina wato shine alaƙar zance a kalli mai yin haura aka magana idan aka ce na ɗan zamani ta yi mai magana saboda alaƙar wajen da ake yana nufin wana wayayye ne a wannan lokacin da ake rayuwa ya san abin da ake shi ne ɗan zamani sannan mutum zai iya yin amfani da wannan kalmar yana nufin ɗan zamani ne shi ne mutumin da yake lalatacce a cikin zamani saboda haka ya danganci wa ake magana a kansa kuma waye mai magana kuma wacce munasaba ce ta sa yake yin magana shi zai ba da ma'anan shi me yake nufi da danwa dan zamani mm-hmm. ai kaga ko abubuwa da suke faruwa a yanzu sai a ce a ilimi na ainihin wato ilimin zamani hmm. ko kuwa eh, a zamanance an samu kaza a zamanance abu kaza ya tabbata da makamantansu to kaga irin wannan ai duk ba laifi kawai zai zama laifi abin da ya fito ne a zamanin na ilimi mai kyau ne ko mara kyau tunda shi zai bayar a karbe shi ko ka a karbe shi mai kyau ne ko ko mara kyau ne dan ba dan abin da ya bayyana bane a kowane zamani yake ainihin wato mai kyau kamar daga abubuwa nan da dama suna faruwa wanda mutane ne suke gudanar da shi a cikin zamaninsu yana daga cikin abin da ya kamata mutane su kiyaya har wayannan harkokin na social network din nan kaga zamani ne ya zo da su mm. wanda a zamanin baya babu mm. babu kaga suna da advantage kuma suna da disadvantage suna da amfani kuma suna da amfani sannan kuma akwai rashin amfanin da haka sai ya zamanto kaman wuka ne tana da kaifi ta kowane bangare to mm. matsalar shine mafi yawancin mutanen da suke rike wukar suna yankawa ne a inda bai kamata su yanka ba yanzu shekaran jiya wani ya kira ni daga saudiya hankalinsa a tashi kamar zai kuka mm. ya ce don girman allah a taimaka malamai wajibi ne su tashi su dinga karantarwa da wa'azi yanzu ya ce wallahi yanzu a facebook kaso ɗari na mata wanda suke mu'amala da shi ya ce kaso tamanin akwai matsala ya ce za ka ga yarinya tana zaune ga mahaifiyarta tana rubuta abu ya ce a lokacin da za a nuna ma babarta ga abin da yarinya take rubuta ya ce wallah sai ta faɗi taso ya ce kuma abin da ya ta mai da hankali ya ce waɗanda suke neman shi da prince a facebook mata ya ce kaso goma daga cikin kaso kaso takwas matan aure ne kuma da fasikanti suke neman shi kaga zamanin ne a kankin kanshi ya tura mutane su je su yi haka ko mutanen ne suka tura kansu mm. wajen yin haka mu'amala ta harkar social network din nan harkar matan aure harkan wane ne harkan wane ne harkan wane ne duka mm. mutane suna ainihin wato yanzu wasu yanzu ta kai matakin da yanzu mace mm. duk kana zaune tare da ita a gida amma duk abin da ake a gidanka wasu na sani daga waje bayi in za ta shiga sai ta haka da waya ta ɗauko kanta sai ta turo to jama'a ganin nan shiga bayi tana fitowa daga wanka da ta zauna kafin ta yi mai ta shafa mai sai ta ɗauki kanta hoto sai ta tura gani nan da ta gama wanka kafin mijin ya gama ya ga shigar da ta yi sai ta ɗauki hoton kanta sai ta ɗora a kan facebook to jama'a gashi nan kaza kaza kaza wanda suke a wannan prince ɗinta kowa ya rubutu ya alhamdulillah aikin haɗa gaskiya kaza kaza kaza wani ma kalmomi na baɗa zai dinga faɗa a lokacin da ya ga wannan sannan kai ta kai yanzu wasu ko abinci ba suka yi suka gama kafin su ci sai sun ɗauki hoton abincin eid sai su tura a facebook to kaga wannan ba wai mutanen ba wai zamanin bane a kankin kanshi juyawa dare da rana mm. yasa hakan ke gudanar a'a su mutanen ne yayin da dare da ranar yake jujjuwa suke gudanar da haka a ciki mm. da haka in suka aikata wani abu da ya sababin zuwan sharri mm. dangane da su to ba daidai bane su zagi zamanin juyawar dare da ranar domin su suke yin aikin da suke janyo juyawar dare da ranar sharrin ya zo ko alheri ya wato shi dai zamani baya laifi mutanen ah, zamani mutanen zamani suke laifi to Allah saka da alkhairi aka maka lawa azan ka ka kawo wani hadisi wanda watakila da yake kana son ka dauki muhalli shahid ne kawai sai ba rasa shi ba hmm. wanda yake magana akan alamun tashin alkiyama yawaitan mata da makamantansu ko malam zai dauko hadisi mai jire shi ya fassara to Allah ya sauwaka dan uwa hakika lokaci yayin nisa kuma kiyama tana ƙara matso kamar yadda annabi ya faɗa kiyama ba za ta tashi ba sai akan ashararin mutane shi sa ga bayan Allah na ta ƙarewa kuma in Allah ya bayo mutum tsawon rai na zamani har ya kai shekara 60 kaga bai ba ƙarya ba ga furfura a kan shi amma yana karta kaga mutum ya tsufa amma karuwa ka ganta tsofai tsofai tana sai da gora da sigari kofar gidan karuwai ana fasadi to wannan fa baya da wani hanzari a gaban Allah shi yasa ubangiji madaukakin sarki da kansa a cikin littafin alkur'ani mai girma ya tabbatar da cewa wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur wa hum yastarikuna fiha rabbana akhrijna min na'mal salihan ghayra alladhi kunna awalam nu'ammirukum ma yatazakkaru fihi man tazakkar hmm. wa ja'akum an-nadhir ubangiji yace waɗanda suka kafirta suna da wutar jahannama hmm. ba za a kashe su ba balle su huta kuma ba za a sauƙaƙa musu daga azabarta ba kamar haka muke sakanta mu dukkan wani mai yawan kafirci Allah ya ce wa hum yasarikhuna fiha su kafiran nan suna kururuwa da ihu a cikin wuta suna kuka suna ƙara saboda wahala ya ubangiji mu kaftar da mu daga wannan wuta ana amal salihan gairu allazi kunna na amal mu dawo mu gyara mu yi aiki na kwarai koma bayan irin wanda muka yi hmm. sai a ce awalam nu amirku ashe ba mu rayar da ku ba muka ba ku tsawon rai da tsawon zamani hmm. ma ya tazakkaru fihi man tazakkar yadda dukkan wani mai tunani ya kamata ya yi tunani hmm. waje a kuma nazir kaga yake hujja ashe duk yanzu ai qur'ani na nan sunna nan ko zamani ya zo shari'a tana nan sai dai mutane su take ta su canza saboda ana matsa ma kiyama abubuwa su lalace amma shari'a tana nan waja'akumun nadhir kuma ashe mai gargadi ba ya zo muku ba ibnu uyaina da imamu ikrima suka ce annazir anan furfura ashai tun kana da bakin gashi amma jamhur da abdullahi dan abbas suka ce annazir anan shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ashe kaga an gama yanke wa dan adam uzuri hmm. wani zamani shine a hadisin al-imam al-bukhari annabi rahama yake cewa laqad a'zara Allahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaga 60 sana hmm. Allah ya yanke wa mutum uzuri wanda har aka bashi tsawon rai ya kai shekara 60 bai da wani uzuri da zai gaya wa Allah a ranar alkiyama in dai bai gyara mal abdurrahman an bashi tsawon lokaci hmm. zamani an buda masa kuma gashi manzo ya zo hmm. shari'an nan tana nan yadda take wancan hadisi da muka karanta kaga ɗauke ilimi da bayyanan zalunci mm. jahilci mm. zamani ina za ka damu halin da nake ciki a yau jahilci yawa na shari'a kamar yadda malami ya magana an ɗauke albarkar karatu mm. sannan annabi rahama ya ce bayan an ɗauke ma'ana ɗauke ilimi da watsuwar jahilci sai annabi ya ce zina za ta yawaita kariba bayanin da yake yanzu matan aure akwai wata babbar baiwar Allah mijinta mai hali ne baya yawan zama yana yawan tafiye-tafiye amma da aka auro ta aka kawo ta garin nan sai aka haɗa ta da wani dattijo wani malamin mu ne Allah ya karbi rayuwarsa Allah ya ji kanshi da gafara baban yace duk matsala ta je wurin shi da ta je ta same shi ta ta kawo karar mai gidanta ne baya nan mm. ta ce yana zuwa ko ni yana ɗauke musu nauyi ko ni ga nama ga furcinsu duk abin da suke so ga motar hawa ga sanyi ko ni an shirya mm. amma baya zama ta ce gaskiya idan ta ci abinci ta koshi sha'awarta ta motsa tana bukatar ɗa namiji hankalin ta kan tashi kuma baya kusa da ita kuma ita ba za ta iya fasikanci ba ta ce kawayenta ke zuwa suna gaya mata ke shi ma in ya tafi can a san me yake yi ki nemo wani kawai shi ma ai ba ki san me yake yi ba ki nemo wani kawai ta ce ita ba za ta iya cin amana ba tana kallo wata nemo wani mai aikin gida ko direba ko wani a waje ya rika kwanciya da ita ta zo ta ciki mijinta ya dawo a haifi ɗa ya sa mai suna tana san ba ɗan shi bane ran kiyama akwai ta tunan asiri wallahi ta same shi ta ce kare ta aure ɗan garuwa ta gaya wa malam matsalar nan ya ce to bari mijinki ya dawo wannan sai ya dawo ku zo ba matsala ce wanda zan iya yanke ta ba mm. yana dawowa ko ta ɗauko shi suka zo ya ce maimaita abin da kika faɗa mm. ta maimaita ta ce kuma ga abin da ƙawayenta suke gaya mata ta zauna kawai shi ma bata san me yake yi ba ta nemi wani kawai ya su ma haka suke saboda shi ma in ya fita yana neman wasu ta ci arziki kawai ina ruwanta tunda ai shi ya bata haka to ita kuma da ta yi wannan ta yi zana gara Allah ya karɓi rayuwarta ta ce malam gashi na zo da shi garan aure ɗan garuwa da zai rinka tura ruwa a jarka ya ciyar da mu in bukata ta ta zo ya biya mun bukata ta muna tare ya fi min alheri da auren wannan in dai ba zai zauna ya tsara zamantakewar shi a gida ba wasu ɗan watanni ya je ya dawo yana lura da mu matsayin to gaskiya malam daga nan shari'a ta hana a nemi saki sai da ya sauke malam yace kaji bai tace eh me zaka ce yace malam wannan baiwar Allah yana kuka yace Allah ya saka mata da alheri yace ya tabbatar matan nan yanzu zai kare rike ta bisa ga amana yace yanzu matan nan wannan abin da ta faɗa masu zuga ta da ta ga dama za ta yi hmm. kuma ba zan gane ba yace lalle matan nan tana da imani da tsoron Allah kuma yace abin da ta faɗa haka yake faruwa hmm. yace yayi alƙawari daga yau zai gyara wannan Malam Abdurrahman masu zina a cikin wannan al'umma ta Annabi Muhammad al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bala'in ba karami bane a yi ciki a kashi yanzu kwanan nan a katsina state kwanan can ciki yarinya ce sai da aka haifi ɗan aka jefa maka cikin ya yara kare kare mm. kare media gidan rediyon jihar katsina sun ta yada wannan abin an kama uwar yarinyar an kama yarinyar kare suka jefa ma jaririn ya cinye daren shi saboda ɗani na wato mana abdurrahman da shari'ar musulunci ta yi mana tsari da za mu bi ta da zauna lafiya kaga cikin hikimomi na sanyawa a yi aure da shari'a ta hana zina ana so a kare nasaban mutane a kiyaye dangantaka yanzu duk mutumin da aka haife shi a shimfiɗar aure ya zo duniya ta kofa to ya san waye babansa ba da matsala amma wanda aka haife shi ba a shimfiɗar aure ba bai san waye baban shi ba akwai mata biyu da suka tafi yawon karuwanci sun shiga duniya ɗaya ta samu ciki tun da ta samu cikin take so ta zubar yar uwar ta hana Allah bai yadda ba da tashi naƙuda sai ta haifi ya mace za ta kashe ayat ta ce kace kashe ba ni ina so ta ce kina so eh za ki rike ta dauki yarinya ta bata kuma tare suke tare suke sun fita yawan karuwanci na'am ta bata yarinya hmm. ana nan ita wanda ta haifi yarinya sai ta rasu yan sai yan ruku ta goya yarinya nan yarinya ta zama budurwa ta zama mace cikakkiya aure ya zo wani babban ma'aikaci a mm. abuja ya zo ya ganta ya aure ta bai sani da ya aure ta a hannun wannan dattijuwa mm. ya ce kai baba gidan haya take ya kamata mu zo a sai fili a gina wa baba gida ya zo ya sai fili ya gina ma wannan mata gida ita kuma tana ɗauka ita ce mahaifiyarta ita ma yana yawan tambayan ta to ina ga ga baba ina ina ina baba ne ina mahaifinki ya ake ciki ne ya kamata a kalla ko da dai baya nan yan uwan shi ya kamata in sani mm. ga tafiya tana tafiya kullum sai dai mu je gurin baba mm. yarinya ta bugo mota ta tun daga Abuja ta tafi inda uwar take tana zuwa ta ce mata kin ji Me gida ne yake tambaya na mm. maganar mahaifina ta ce ki rufa maka kanki asiri yau zan miki bayani ba boye boye ta ce da ni da uwar ki yawon karuwanci muka fita ta ce ba zan boye miki ba ki rufa wa kanki asiri ma ki rufa mu kin ji yadda kika zo duniya ni na anshe ki har kika kai wannan matsayi ki je kawai ki ce mai ke kiti kina karama ni yar uwan mama ki babanki da mamanki sun mutu suna karama to idan ya tashi kone su sai ya ce to tunda babanki ya mutu da mamanki yanzu ga dangin mamanki ina so in ga kanin babanki ko dangin babanki to ina ta san su yanzu wannan gaba ɗaya duk mutum inda ya kai a duniya an je ƙasa ko ba je ba sai dai gaban Allah kuma amma a nan duniya an tafi to shi yasa kaga ubangiji ta'ala ya ce wa huwa allazi maraja al-bahrayn hadha azbun furatun wa hmm. hadha milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran ma'jura hmm. wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa hmm. kana rabbuka gadira ubangiji shine ya garwaya tekuna guda biyu suna tafiya wannan ruwan daɗi wannan ruwan zarfi cikin hukumar ubangiji amma ya sanya wani shamaki a tsakaninsu wannan bai shiga wannan kuma a guri guda suke da kana tafiya malamai suka ce da za ka ɗebi wannan ruwan ka zuba a bakinka ba zai shawo ba zartsi da za ka ɗebo wannan ka zuba daɗi sai ka haɗi sai ka sha ka koshi kuma da za ka ɗebi wannan na gishirin ka watsa shi a can zai dawo ba su taɓa haɗuwa ne Allah ya sanya barzakh a tsakaninsu wata kariya sai Allah ya ce wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan Allah shi ne wanda ya halicci ɗan adam mutum daga ruwan mani faja'alahu nasaban wa sihra hmm. ya sanya shi mai dangi ya san dangin babansa ya san dangin mahaifiyarsa hmm. wannan kanin babansa ne wannan yar mahaifiyarsa ce saboda ya zo a shimfidar aure hmm. kuma ya sanya shi mai surkai dan aure ne ba a samu surki sai an yi aure wasu kira wa kana rabbuka kadira kuma ubangijinka ya kasance mai iko ne yaduwar zina <clears throat> bala'i ne kamar yadda malam Musa yayi magana ba zamanin ne ke da illa ba shari'a tana nan har yanzu dokokin hana zina da tsawatarwa suna nan amma na sha faɗin wannan yau malam Abdulrahman na ta zama ruwan dare ka tafi manyan hanyoyin mafitani na sha faɗa yanzu nan ka je Maraban Jos za ka ga manyan motoci ka je Tafa nan hanyar Abuja za ka ga manyan ka je Makera hanyar Lagos za ka ga manyan duk inda ka shiga aka shigar da kai inda nan masu motocin suke shiga sai hankalinka ya tashi ya isa Allah ya nike kasan nan karuwai ne iri iri babu irin wadda babu mutum sai ya kwana hudu a wurin ya bar iyalan shi don Allah Malam Abdurrahman in ba dan rahamar Ubangiji da yadda na tawas yanzu kamar yadda malam yi magana yanzu social media dinnan social network hmm. da saƙonni na batsa da tsirara da rashin kunya da fitsara to ai sai ka ce mutane Allah ya sauwaka an shiga wani hali sannan abu na gaba annabi ya ce in kiyama ta matso kayan shaye-shaye za su waita an gani za a ɗauki ilimi zana za ta yawaita sannan wa shuribatul khumur za a rika shan ka ma'ana kayan maye wa yuksaru shurbu kamar za a yawaita shan giya duk abin da ke rufe hankali yanzu ka diba kayan maye ga sunan iri iri iri iri malabrahman kuma duk wanda yake shin giyar duniya ko ya sha wani abu ta duniya to ba zai sha ta lahira ba kaga yana cikin hadari babban laifi shi yasa a ranar alkiyama Allah ya kasa al'umma gida uku yace wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama والسابقون السابقون أولئك المقربون في na'im, النعيم ثلة من wa وقليل من الآخرين ala sururin mauduna. Mutaki mutaki'ina alaiha mutaqabili sai Allah ya ce ya tufu alaihim wilidanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddaquna anha wa la yunzifun bari in dauki daidai nan Allah ya kasa mutane kashi uku a ranar alkiyama akwai ashabul yamin akwai ashabul shimal akwai ashabul sabiti wannan ashabul sabiti sune first class matsayi ne na annabawa shi yasa idan ka haɗa su da annabi Muhammadu da sauran annabawan da suka wuce sai Allah ya ce sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhiri hmm. da matsayin annabawa ne sai ashabul yamin sai kuma ashabul shimal hmm. to su ma'ana da Allah ya magana akan as na sabiqun sai ce ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ala sururin mawduna hmm. suna kan waɗansu gadaje sakakku na zinari suna a akai kuma ba sa juya wa juna baya muttaqiina alaiha mutaqadiri ya tsufu alaihim wilidanin muhalladun yara na dindindin ba mutuwa ba tsufa suna zaga su bi da kofuna wa'inda ba su da mariki irin na aljanna hmm. wa abarika da kuma shantulai irin dogon kofin nan mai mariki kamar buta wa ka'asi da kuma kananan kofuna wanda za a tsiyaya hmm. mai mariki ne hannu min ma'iyin Allah ya ce daga tatacce giya mai bubbuga hmm. la yusaddauna anha wala yunzifun Allah ya ce ba sa ciwon kai in sun sha giyar aljanna sannan ba sa jiri ba sa maye hmm. har hankalin su ya gushe ba sa tambele shi yasa wani malami ya ce kaga giyar duniya duk wanda ya shata abubuwan nan guda hudu za su same shi abu na farko in dai mutum yana shan giya a duniya to zaka same shi da amai duk matar ɗan giya to tana kwashe amai tabbas in ya sha wasu ya dinga tara mata amai sai dai Allah ya tsawaka na farko kenan abu na biyu zai yi fitsari a zaune in ya sha giya shi ta mai karo yanzu yanzu kamar karamin yaro zai su fitsari da ya dawo sai dai ta kwaɗe wandan mun abin ta ta gyara ta wanki duk dan giya yana fitsari a zaune sannan abu na gaba ita giyar duniya tana sa ciwon kai shi yasa Allah ya ce la yusaddauna anha giyar duniya duk mashayin giya a duniya za a ga yana da matsala ta ciwon kai yana yawan damu sannan duk mashayin giya in ya sha ta za ga yana tambeli yana tambeli hmm. ita giya hadarin ta na da yawa za ta cutar da mutum ta fuskar addinin don wanda ya sha giya zai iya tsalla. Hmm. duk wani kayan maye in ma ya sha ta annabi ya ce wanda ya sha giya sai ya kwana arba'in Allah bai karɓi sallar farillar su an shiga cikin hadari sai in ya tuba yana cikin hadari bai yi ka kudanci sallah kana cikin maye wala ta ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu kaga addinin shi total ya lalace san giya sannan abu na gaba giyan nan tana cutar da mutum a lafiyarsa a lafiyarsa akwai wani bawan Allah da suka yi hadari kwanan na Malam Abdurrahman yana tuka babban mota ne mm. amma Allah ya mai baiwa in yana tuki inda da dare ne sai ya hau bacci in ya saita motar in dare yana kan tsayani wallahi bacci zai tana tafiya to kuna san ai ya san inda zai miki ai sai ya hau hanya sosai inda ya san ba kwana <laughs> sannan yake rufe ido amma dai akwai haɗari kuma wannan haɗarin da suka yi ba shi ne shiga hannun wancan ba wani shawo giya shi kuma da tabela mm. ya shigo mai hannunsa suka haɗu gaba da gaba nan take wancan ya mutu shi kuma sai fashi koda ce ko mai ta tsagi ta fashi nan 44 kan shi likitoci suka yi cajin kuɗi za su yi aiki su dinke ta da suka zo suka fasa shi suka ɗinke da ya farfado likitan ya ce ne ka gode ma Allah baka taɓa shan giya ba baka taɓa shan hayaki ba matsalar da ta same ka da ka taɓa shan giya ko so ɗaya ko ka taɓa busa hayaki a rayuwarka da kwananka ya ƙare sai dai mu lallaba kafin lokacin kai kawai ya ce amma ka gode ma Allah da wannan abun kuma ka ƙare kiyayewa likita ne so da yawa ma duraman idan ka je gurin likita ya gan ka lafiya lau ga ka bawan Allah in yau ka faɗi ciwon ka ya kasa sai ce kana shan giya ne haka zai tambaye ka ba ko kuma ya ce ya kana shan hayaki hmm. saboda waɗannan abubuwan wato suna cutarwa ga lafiyar ɗan adam kowa ma ya yarda amma kuma ɗan adam zai ɗauka ya sha duk da shari'a ta hana kaga wannan abubuwan shari'a ta hana hmm. amma zamani yau da gobe duk lokacin bai ana shanta amma ba irin wannan ba ce hmm. su ta ta ila bici kuma ba irin wannan kayayyakin na hauka yanzu kwaya ce da na ga sunan abubuwa ba san iyaka na kayan shaye-shaye sannan shaye-shaye ne yana cutar da community duk ɗan ta'addan da ka sani bai iya ta'addanci su ya sha kayan mai yau idan 'yan ta'adda za su fita je amuro birin ko wani mugun aiki sai sun sha kayan da za su bugu da za a kama su za ka tabbatar da cewa wannan abin shi ke cire musu wani tsoro ke ba su courage na su shiga duk inda suke so ko su tare wanda za su tare. to a kai makalla lokacin su bari mu kara tambayar malam kafin buɗe layi a kan makalla malam ya ta magana a kan jiya. giyan na ita kadai ce kuku har da su wiwi su fakalin su makalin su wani ne lillin din nan sannan ina matsayin bommi da ake ta yi ba da ta ita wannan ba ta bugar ba akwai wani karatu da na taba yi na'am a nan hayin malam bello na'am a ciki na faɗi wato nau'i na kayan maye da ake amfani da su a nan ƙasa sun kai nau'i har wajen guda arba'in da wani abu na'am har shi ne wanda ga cikin yan uwa ya bugo min ya ce shi yana ba da shawara a rage fadar nau'ikan kayan mayan domin wani kar ya zamanto masa sababin bude kofar banna kenan wani iliminsa bai kai ba ma ya gano cewa wannan kayan mayan ne amma fadar haka sai sa ya kai zuwa ainihin wato gare shi da haka gaskiyar magana ba a taba samun abubuwa guda goma da annabi tsine musu albarka lokaci ɗaya ba irin kayan maye shi ta kayan maye hatta motar da za ta ɗauko kayan mayan Allah ya tsine mata albarka ba wai an mai sha ba a'a teburin da za a zo a ɗora kayan mayan Allah ya tsine mai albarka to kaga abin to kuma wannan amana ce da tara ta akan shugabanninmu mm. kaga akan abin da ya shafi kayan maye shi yasa yanzu in ka tafi irin kasashen saudiya haka mm. ka ga wai a buɗe shago na sai da kayan maye ne bai yi wa gaskiya dai mai yi ya abuye shi mm. amma a nan kasar allah subhanahu wa ta'ala dai ya ainihin wato shige mana ainihin wato gaba kuma kamar yadda aka yi ta bayani a baya akan abin da ya shafi zamani karatu ana yin nisa da shi bari baka misali kwaya ɗaya. karkashin wancan hadisin da malam ya ja mm. inda Allah la yaqbidu ilma intiza'an yantasi'uhu min al-ibadi walakin yaqbidu ilma bi qabdi ulama yanzu a duniyar sunna a Najeriya daga yanzu har Allah ya naɗe kasa da wanda ke banta ba a taba ƙara malamala a bakar Gudu wallahi bai yi wa yadda kake ganin mutane a sakin murya a cewa ne haji ya yi profeso a kan kaza ba ne haji ya yi digiri a kaɗa ko ka auna nauyinsu da nauyin karatun mala tarin da Allah ba su isa kuma ko ka yi karatun mala bakar kuma ba ka isa kai tsoron Allah shi da haƙurin shi da ikhlasin shi ba da ɗabi'un shi hmm. to shi yasa yadda malami ne ya faɗa ne sai dai kawai a rarrafa hmm, a raka hmm. amma yadda ya tsabar zin zurutun karatu ne ba daɗin baki ba da hayaniya ka ɗauko duk wanda za ka ɗauko ban cire maka ba ka auna shi da malam za ka wala nauyin da wannan ita ce ainihin wato ka'ida saboda haka kayan maye suna da hatsari kwarin gaske gaske cikin al'umma da lalata su kuma a wancan karatun na faɗa hanyoyi har guda goma sha biyu da na bada shawara duk societin da shan kayan maye ya bayyana ga hanyoyin da ya kamata a bi a ainihin wato gyara su kuma kamar yadda malam yake bayani cewa ba wani wanda zai yin ta'addanci yanzu kwanaki wani yaro a nan abin da ya shafi gombe ba haka ya sha kayan mayan ba zai kashe mamashi ya kashe baban shi mm. girman Allah mutum hankalinsa lafiya lau ya je ya kashe mamashi da baban shi abu ne wanda mustahili ne bai mm. taba yi ba saboda haka gaskiyar magana kayan maye suna cutar da mu kuma suna ma al'ummar mu illa kuma suna mayar da ita ainihin wato baya amma wannan nauyin yara ce ga hukuma ne ita ya kamata ta sa ido ta ina ake shigo da shi kuma su waye suke da alhakin shigo da shi kuma a datse don kayan maye kuma ya kamata duk wata doka da za a yi ya zamanto kayan maye ba abu bane da yake da lasisi wajen siyar da shi a fili duk wanda yake so ya siya ya dai sha zaka ga akwai wasu abubuwan an hana wasu abubuwan ma an ba da dama cewa a yi to kayan maye kai kayan maye ne ya kamata a haramta shi a dokar gwamnati dama a gurin Allah haramun ne mm. ita gwamnati ta haramta don samun zaman lafiya don asibitin mahaukata su dan samu karancin mutane ta hanyar adadi na masu shan waya suna haukace Allah ta'ala ya tsare mai tsare mana imanu to amin ya rabbal alamin jama'a masu kallon mu da sauraron mu shirin majalisin malamai ne yake zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na DITV da kuma alheri radio inda muke tare da mu guda biyu a sheikh muhammad aminu ibrahim sautu sunna da kuma a sheikh musa yusuf asadu sunna waɗanda suka yi mana karatu a kan matashiya ko maudu'in da muka sa mu suna zamani ina za ka da mu Allah ta'ala ya saka ma waɗannan maluma guda biyu da alkhairi sannan muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon gyara kurakuran da muke yi wanda muka ji a cikin karatuttukan waɗannan malamai guda biyu yanzu lokaci ya yi da za mu buɗe layukanmu don mu ba ku dama ku yi ma waɗannan malamai guda biyu tambayoyin da kuke da buƙatar ku yi musu kuma dole ne tambayoyin su kasance suna ƙarƙashin karatuttukan da malaman nan guda biyu suka yi domin tsarin shirin shine ba mu amsar tambayar da ta fita daga da'irar karatun da malamai suka yi mana ana aikin taɓa ma waɗannan layuka guda biyu sifili takwas ɗaya hudu biyar shida takwas bakwai uku uku biyar da kuma sifili tara sifili shida bakwai uku tara tara uku uku ɗaya lambobin su ne 081 45 six eight seven da kuma zero nine zero six seven three sai lambar da lamba guda ɗaya da mukan ware ma waɗanda suke wajen garin kaduna waɗanda ba a garin kaduna suke ba su kuma za su yi amfani da ah, sifili takwas sifili bakwai tara biyu uku takwas ɗaya sifili biyu lambar ce ta ce 080 79 a kan makala kafin fara ɗauka bari in muku tambaya dukan kuku biyu um, waɗannan matsaloli da ake ta lissafo cikin wannan zamani kuma kamar yadda karatunku ya nuna cewa laifuffukan namu ne mu da muke rayuwa cikin zamanin ba na zamanin ba ne laifuffuka ne da suke suke da yawa gaba bayan gaba yanzu an taɓo abin da shafi shaye-shaye abin da shafi zina da jahilan malamai ko batattun malamai da makamantansu akan makalla wasu kan ce ai 'yan kasuwa ma na ba da gudunmuwa wurin ci gaban zamani ko dakushe ci gaban zamanin wajen tallafawa mutane ko kuma wajen azabtar da mutane misali a nan shine wasu suna cewa 'yan watannin baya duk abin da suka je saya ɗan kasuwa zai ce musu dala ta tashi don ka sai a samu ƙarin wani abu wataƙila har ya ninka abin da kake sayan a da kuma sukan ce yanzu dalan nan ta faɗo bayan da ta faɗo ma har ta kare amma kuma har yanzu kayan da ake saya a wannan farashin ba su canza ba bari fara da malam musa akar makallahu wannan uzuri ne su yan kasuwa suke da shi ko kuma ke faruwa to ita wannan matsalar ta kasu ainihin wato gida biyu ne na'am wato abin da ya shafi matsaloli irin waɗannan na kowane mutum idan gari ya waye abin da ya kamata ya duba ka'idar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya daura fi akai na'am ya ce kullum nasu ya gudu da zaran an waye gari kowa za ka yana sammako <clears throat> akwai wanda ransa ko dai ya 'yantota ta daga fadawa a azabar Allah ko kuma ya afkar da ita cikin fadawa cikin kushin Allah sannan Allah da ya tashi ya kawo ka'ida ga mammiya ya ce kawa amma man kafa matsama rabbi wanda yake jin tsoron tsayawa gaban Allah hmm. yana so idan an ji a wani lafiya to wani hannasa an hawa hmm. sai ya hana zuciyarsa abin da take so sannan ran da ya tafi gaban Allah sai ya zama to fa inna jannata hiya ma'awa hmm. aljanna ita ce makomarsa tabbas a kwanaki baya an samu matsaloli na tashin dala da kuma wato tsadar ainihin wato abubuwa a babin kasuwanci annabi ya sanya ka'ida kawai yace Allah ka ji kan dan kasuwan da ya siyo da sauki ya sayarwa mutane kuma da sauki mm. ko ba gaskiya ba to mutum ya siyo kaya ya tashi in ya tashi mm. to lokacin da kuma kaya ya sauka mm. ya kamata shi ma ya sakko daga hawan da ya amma babban matsalar shine mutane a rayuwar nan a wannan zamanin yanzu kowa jira kawai yake Allah ya ara dama ya za ma ɗan uwan shi shi ka ke ganin kullum ake shiga cikin matsala mai gida idan akwai masu haya ciki kullum jiran yake Allah ya ara mu dama ya za mu da gida. mai motar haya da zaran hadari ya taso ya ga adadin masu mota ya ƙaru sai ya kudin sai kara kudin me sai ƙara kudin motar bakaniki sai ya ƙara, wane ne wane ne sai a ƙara wane ne wane ne sai a ƙara to babban mushkilar shine idan an ce dala ta tashi kaya ya tashi mm. shi yasa saka ƙara kuɗi to mm. su ji tsoron Allah su yan kasuwa mm. idan kayan ya saku to su sako da mutane shi kaga ran da ya tashi in suka ƙara za a yarda ran da ya sako in suka rage to za a yarda cewa eh lallai a baya tashi amma yanzu ba ma wannan ba ka ajiye tashin dala yanzu ba ka gani ramadana ne ka yake zuwa yanzu mm. in kafin ma dala ta tashi me yasa duk watan ramadanan duniya in ya zo sai kaya ya tashi a kasuwa mm. shi kuma a lokacin da ramadanan yake zuwa duk kowane ramadan sama da shekara nawa kaya ya tashi dala ce take tashi to yan kasuwa a wannan janibin su duk tsoron Allah annabi ya ce Allah ka ji kan dan kasuwan da ya siyo da sauki ya kuma sayarwa mutane da da sauki in ba haka ba ko ka tara kuɗi ta nan to Allah sai ya turo maka musibar da sai ka kashe kuɗin ta saman wallahi to Allah ya sauke ita maka Allah me zaka ce game da wannan to kamar yadda malam Musa ya faɗa a musulunci ba price control domin yan kasuwa kowa yakan je ya nemo wani in ya shiga zai samu a sauki gurin saruwa. Hmm. wani kuma in yaje kila ya samu bambanci bambancin kamfani hmm. bambancin quality da hmm. quantity na kaya dole akwai wannan shi yasa bai yiwa gwamnati kawai ta ce ta ajiye price control tunda annabi yake ya ce Allah shine mai yin farashi idan mutane kaya ya zama ya zo da sauki sauka ma yan uwansu kamar yadda malam ya faɗa hadisi ne na annabi Muhammad inna Allah yuhibbu abdan sam'an iza ba a wa samhan iza shitara wa saman iza kada wa saman iza kada mai sauki in zai siyo mai sauki in zai siyar mai sauki in yana bi bashi mai sauki in ana bin shi bashi ashe kaga annabi ya addu'a ga ɗan kasuwa mai imani mai tausayi wannan duka ba magana tashin dala bane domin wannan ita ce al'ada mutane kamar yadda malam ya faɗa kowa yana tunani kawai hanyar da zai kifar da ɗan uwansa da tara kuɗi to ga kuɗin nan ana tarawa kamar yayi ba albarka ka tara kuɗin ka mutu yayan ka sun yi bara manyan masu kuɗi yan kasuwa nawa ne a nan ƙasar da manyan gidaje sun bar gidajen sun bar kuɗin yan sun mutu yayan su aka suke yawo suna bara saboda ba albarka Allah ya baka da wayan kana mutuwa sai bayan ka ya kuma takura wa mutane bai da amfani kuma akwai 'yan kasuwa masu hodin kaya wanda za su iya sauka ma al'umma sayyadi usman shahararren ɗan kasuwa ne da aka shiga wahala aka shiga fari su abdurrahman ibn auf duk wa'annan manyan yan kasuwan duk sanda wata wahala ta zo hmm. suna kokari su sauka ma al'umma tsananin da suke ciki ya taba ɗebo kuma, abdurrahman ibn auf daga sha suna ɗauke da kayan abinci da duk abin da mutane suke bukata na abinci an shiga wahala hmm. riba dai zai samu ba karama ba ce yana zuwa da karakuma suka shigo sai da garin madina ta girgiza saboda su aka ce yaya na Aisha tana gidan Annabi Rahama take me yake faruwa a Madinar ma'aiki hmm. aka ce ai raƙuman Abdurrahman dan Auf ne suka shigo na kasuwanci hmm. ta shiru ta ce barakallahu lahu fi ma a'tahu fi duniya wala thawabul akhirati a'zam hmm. ta ce Allah ya mai albarka cikin abin da Allah ya bashi a rayuwar duniya na arziki amma dai sakamakon lahira shi ya fi zamantowa alheri ka kamar kwaɗaitarwa ne mm. yan jakada na alheri ashe sun ji abin da ta faɗa nan da na aka ji a hagaya ne gafa abin da uwar mumine ta faɗa kan mm. raƙuman nan naka ashe niyyar ma. raƙuman nan zai sauƙaƙa ma talakawa da ɗaɗin talauci yan kasuwa suka zo manya suka tare shi na gari mm. ba yan kasuwa kamar su abdurrahman kayan nan naka muna so ka saya mu ma mu samu wani abu nawa za ku bani suka ce kowanne raƙumi mun nan kaka duk abin da ka so raƙumi za mu yi ma dubu so biyu ya ce a'a ku kara ji an ban abin da ya faka hmm. suka kara ya ce an ban abin da ya faka suka ce ya kuma kana so mu samu wani abu hmm. ya kamata ka siyan mana ba wata 'yan kasuwa a garin nan sama da mu wa ya kara maka ya ce wannan kayan za ku iya ban ɗari bakwai suka ce haba abdurrahman wa zai baka ɗari bakwai ya ce allah an ce yana gama wannan ya tafi gidan nana aisha hmm. ya ce ushuri dikiya ya umma أن هذه البعير جميعها بأحلاسها وأكتابها وأعمالها في سبيل الله يتي ياكي ما هيتي ياتا أنا كفاكي kafa ki zama shaida raƙuman nan gaba ɗayansu da shimfiɗar da aka yi ahlas domin ka san raƙumi jikin shi fata ne dole ana buƙatar shimfiɗa don kata jikin shimfiɗar da ake sawa tana da tsada ita kanta kuɗi ne da ofin bodi. Hmm. wannan dan kasan akwai sirri na zama akwai kuma ofin bodi na daukan kaya ce da wannan abin daukan kayan da kuma kayan da ke kai da raƙumin kansa na ba da su gaba ɗaya saboda Allah ya rage wa talakawa da ɗaɗin talauci to amma yau manyan 'yan kasuwa ka je kasuwa na Malam Abdulrahman ba babin kasuwanci ne kifa. Hmm. in ka shiga kasuwa yanzu suna nan 'yan wazai ne wai har wani nufin ake musu da kayan ka baka isa ka sai da kayan ka ba suna nan ba har rijista gare su kana ji kana kallo kamar magani in ka sake ma baka haɗa kai da su ba to kasuwanci ma kasance sai dai ka shi. suna nan a kasuwa kuma an sa musu ido ya za a yi kasuwanci albarka saboda haka nan ba magana tashin dala in ma dala ta tashi e gaskiya ne amma ana samun sauki hmm. akwai kuma yan kasuwan da sun fi karfin haka wani kayan shi sama da shekara goma yana su ba wai sayan yanzu ne. Hmm. kuma in ya so al'ummar su samu sauki zai iya sauka ma al'umma hmm. to amma sai kaga kowa kullum tunaninsa ne yaya za a iya ci gaba dama annabi ya faɗa ɗan adam bai taɓa ƙoshi mm. da zai samu rumbu biyu na kuɗi cike to tunanin shi ya zai gina rumbu na uku to haka ɗan adam burinsa yake amma dai ya kamata mu yi koyi da magabatanmu na farko mm. wurin tausayi da kuma gudanar da kasuwancin nan kamar yadda Allah ya tsara don mu samu dukiya mai albarka. To Allah ya saka alkhairi. Assalamu alaikum. barka da yamma na'am assalamu alaikum da muke magana ba da la ne mu da farko na na rabi mu samun jarida ko farwan kai daga nan garin Kano to muna jin kara biyu kuma malamai ne muku barka da daren juma'a na'am wannan mawuyi na zamani na fiye da mu ni jan hankalin da nake so manyan malamai su kare mana al'umma musamman ma mu matasa hmm. a lokuta da dama matasa sukan tajjatar da lokacin su wajen zamani tajjatar da su wajen kallace-kallacen barko cinin barko kuma wani abu ma mara fa'ida ko zuwa wajen da ke yi da dan hankalin da za su yi mai amfani da zamanin mutum da dai dama malamai a bisa wa'azin da kuke suna cewa lafiya ita ce babban ni'ima Allah ma ya rantsuwa da zamani a wurare da dama al-Qur'ani mai girma da fatan Allah ya samu amfana da abin da kuke dakatar da mu mu zama sam a wada'a raji mai jarida ko kwabon mai daga garin Kano ke cewa yi juma'a lafiya sai da sake. To mun gode kwarai malam radio. Assalamu alaikum. Na'am da muke magana. na'am hamza abubakar da zarko to hamza abubakar muna jin ka da kagarku ko eh, ina da tambaya akan kan dauki mutanen da suke cewa wai gwamni ba a tsarin jiya yake ba me hukunci irin wa'annan mutanen na ma bai da abin malam musa yana jin ya manta ne nima kuma na manta hukuncin shan ban ina so in ji kare haske akan wannan bangaren shi yasa da kira domin insha Allah malam Hamza Abubakar malam zai amsa maka to shi ke na gode to mun gode kwarai yawa assalamu alaikum na'am da muke magana wa alaikumus salam da muke magana sa'idu daga ina to muna jin ka sa'idu kaɗan daga muryan ka sa'idu sa'idu ba na jin ka fa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum

Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am, da muke magana? Aisha maman Safwan Asmai. To muna jin ki Aisha. Na ce malam wannan zamanin na riga shi yi tuntunu sun yi yawa kuma amma ba amfani da dokar da Allah ya ce a yi wajen aiki da shari'ar musulunci. Na'am. Shi ma ina cikin alamomin tashin alƙiyama ne. to malamai za su amsa miki insha Allah kuma da Allah malam ina bukata addu'a to malamai za su za su shigar da ke insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke magana na'am malam ban yi sunanka ba me sunanka

na'am da muke magana ala abdurrahman bashir adam barka da dare yawa barka dai kana tare da lawal ladan uda to muna jin ka lawal alhamdulillah ina kuma ma malaman mu tare kai da amin kaɗan daga muryanka lawal lawal kaɗan daga muryarka. to alhamdulillah kana ji na zan yawa yanzu ina ji na ce sana'a hannu nake a wannan zamanin misali a yanzu a da kamar ina yin misali abubuwan da nake yi a ɗari biyu wani ɗari uku to da aka zo wannan zamanin na yadda al'amura suka canza suka kara tsanani haka wasu tsada wasu mafi yawanci dai ma tsada sai na tsora naira hamsin hamsin a ko naira ɗari ɗari a kai yin hmm. hakan shi ma wani laifi ne da yake ni ba zuwa nake in tsaro ba a'a da hannuna nake yin wannan aiki ake biya na amma dan ganin cewa zamani ya zo komi yana kara hauhawa ni ma na tsoro wannan a kai to shin na saba ko ko dai in tsaya akan yadda nake yi a kai a da fatan malamai ya su koma gida lafiya da wannan ladan oda to mun gode kwarai ma Allah assalamu alaikum na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke magana eh sunana to muna jin ka mas'ud eh, ina tambayar malam ne ina so idan mutum yana tafiya da mutum wanda ba musulmi ba kamar kafir ya ko arni haka ana tafiya da shi mutum kirista ne idan ana tafiya da shi sai yayi yayi tuntube to mutum zai yi masa zai yi masa addu'a mata ko zai tuwa idan ya ci ya ci ya ce kursiyu ko kuma ya ce bismillah ko kuma ya ce inna lillahi haka to na ji malam zai amsa maka eh to to mun gode amin amin assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Muhammad ka dan daga muryarka kuma daga ina kake waya daga bukur jos eh to muna jinka muhammad me tambayar ka eh. wani irin karatu ne kuke yin gasan kuke yin gasan da okay hmm, na'am hukuncinsa ko eh, malamai za su amsa maka insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi. malam barka da kokari ile wa malamai barka da zuwa da suka tako suka zo da mai daukar nawa irin da kai kanka mai gabatarwa na muna godiya ke magana ni kuma suna na kabiru mai rediyo da birka amma ina garin yan daɗi ne to muna jin kabiru a to hakika abubuwan nan da kuka faɗi shi muke ciki yanzu musamman shaye-shayen nan malam saka ga mutum na shaye-shayen amma shi ya mai da shi wai sai ce wai ka ni iyakaci na kawai nake sha hmm. ya mai da abin ma kuma ba wani kirki ba ni abin mutum tambaya ta malam kamar misali yan kasuwa hmm. yanzu misali wanda suke sai da abubuwa daban-daban ga yadda suka dama hmm. musulunci ya ce ta yi sai ragawa al'umma eh, eh, eh, ta sai da kayan ko dai ta matsa musu ko da doka da wani abu sai da kayan dole musamman fatan kun fahimta mutata. Eh na fahimta. Na fahimta za a amsa maka insha Allah. To amin. To mun gode kwarai malam Kabiru. Assalamu alaikum. Na'am da muke magana? Ina magana da Muhammad Kabiru kula da Rock. To muna jin ka Muhammad Kabiru. Yawwa tambaya ta dama malam waya maganan yarinyar da aka ce Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. na Masu sai Muhammad. Eh, ina tambaya ina nan a nan Lagos to akwai illacin da yake kusa da jimuna sallah a ciki. na'am to masallacin nan idan muka yi sallar isha'i hmm. bayan mun idar sai za su yi shafa'i da wata yin kuma suna ana yin shi jami'i to inda nake mamu a bayan su biyu su ne mu yi ne ko kuwa ko karin hmm. To Mahmud za mu sa maka tambayar ka cikin ah, daukar musulunci insha Allah mun gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kuna magana da Muhammad na Muhammadu daga ina Assalamu alaikum wa alaikum salam. wa rahmatullah na'am da muke magana ka shigo layin da ba naka ba Alhaji Musa Garo muna jin ka Alhaji Musa Garo muna jin ka nake ka shigo layin da ba naka ba to bismillah ina jin ka yawa to tambayar da ke da ita kamar yadda sai malamai da barka da zuwa na'am irin kamar irin abubuwan da yake kasancewa da idan kasuwa ne dan san irin abubuwan da ke faruwa a kasuwa na'am za ga mutum yanzu misali akwai mutum da na tabbatar da cewa yana da manjan da ya kai da mutum da naira biyar biyar ba amma lokacin guda da aka ci ta koma ya ƙara ya kai wajen dubu tara tara a cikin kuma kawai ya ma ya daina sai da wannan manja. Ana ga wata malam kamar irin waɗannan kasuwancin yake kawo irin waɗannan mutane rashin kimari da kuma a'a ana sa wasu abubuwa ne a cikin zukata saboda haka mutum yana cike da kaya a su Da makon a ce sai da idan ya so mai tsadar zai ya yayi magana akan wani dala ce take tashi ko ba na kawo misali mutum da yake sai da a nan yau. da yake kawo da za je sai mutum ya ce ma wai dala ta tashi sannan ce ne muku fatan alkai Allah kai ba da gida lafiya na to mun gode kwarai a ah, Alhaji Musa Garu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am wace magana? Maman wanda ne daga Tetilayi area. Na'am? Maman wanda daga Tetilayi area. To muna jin ki me tambayar ki? Hello? Me ce ce tambayar ki? To Ina malamai da alkhairi. Na'am. Ya ƙara musu tsawon kwana. Ya ƙara mana yawa yawa. Amin amin. Gaisuwa ce kawai ba tambaya ko? A tambaya na. Na'am. Me yasa ne wai yanzu zamani ne yasa gulma ta yawa ne? Kaga dai inda gungun maza yake da na mata kaga ai ta gulmin mutane gulma ta gulma ta yayi yawa. To malamai za su amsa miki insha Allah. Tambaya a nan kenan zamani ne ya kawo. Hmm, to malamai za su amsa insha Allah. Assalamu alaikum. Na'am da muke magana. to barka dai a wannan tsammani to muna jin ka rabiu kan karya eh na ga mutum da ko dan ba ganin su ne ko kuma ko da a gaban iyalan ko kuma yanki ko sai sai ba karya da ka kira ka a waya ko kuma su mai kira ka shi kuma fa a ah, wallahi ne zai na guri kuma ga shi a zaune abu a wani gurin ba sai ne shi magana kuma ne shi ma da cikin alamomi da ƙarya na na cikin karfiya ma duk da ƙarya gaban iyayen su ba tare da cikin ko gaban iyayen sa duka fita shi lafiya na gobe to mun gode kwarai malam Rabiu to bari mu dauki na ƙarshe assalamu alaikum wa alaikum assalam Lafiya lau a muke magana. Yana magana da Kabiru Yakubu Haruna daga NTT Junction Zaria. To muna jin ka Malam Kabiru. Malam tambaya na nan kamar yadda da Malam Musa Asadu suna yi magana akan dangane da kasuwanci. Eh. wasu sukan kara kuɗi lokacin da aka ce dala ta sauku har ya ce to ya kamata idan aka ce dala ta sauka su ma zan a ce sun saukar da kayan Na'am. To misali mutum ya siyo kaya lokacin da dalar ta karu, yana ya so shi lokacin da tsada. Hmm. Sai ya zamto kayan bai sai da shi ba, dalar kuma ta sauko. Hmm. Wasu kuma suna sai da kayan su a lokacin da dalar ta sauko don sun same shi lokacin da dalar ta sauko suna sai da shi da dalar sauki. Hmm. Idan ya sai da kayan shi a wannan farashin da suke sai da shi ma da su shi zai faduwa. Sannan kuma idan ya sai da shi a da tsada din su kuma wancan suna sai da shi da sauki to malam yaya mutum zai yi ya fuskanci ya ɗauki kan samannin yaya shari'a ta ce zai yi to insha Allah malam Kabiru Yakubu Haruna malam Musa zai amsa maka to amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin akan maka labarin fara da tambayar shi malam Kabiru Yakubu Haruna kuma musamman da ya ce kai ne ka fara bayani a kansa Eh, ya ce to akwai wani tsokaci da watakila rashin lokaci yasa ba ta yi shi ba wajen neman wajen kira da aka yi na masu kasuwanci su sauki mm-hmm. idan mutum na da tsohon kayan da ya sayo kafin faduwar dala ya siyo su da tsada bai gama sai da su ba sai dala ta faɗi don haka sai wasu suka je suka so irin kayan da sauki suka zo kuma suna saidawa da sauki shi kuma ya riga so su da tsada bai kuma gama sai da su ba idan ya ce zai rage farashinsa ya koma irin farashin waɗancan zai faɗi eh. in kuma ya bar nashi haka ba za a wawaye shi ba eh. yace me hukunci shi ko me kamata yi to malam abraman Allah subhanahu wata'ala ya riga ya gama da mutane na'am tunda ya riga ya ce wa asarru qawlakum a jaharu bi na'am innahu alimun bi zati sudur ko ka fito kai magana ko kakkai magana shi Allah ya san abin da ke cikin zuciyar kowa kuma a janibi na yan kasuwa ne a janibi na ma'aikatan gwamnati ne a 'yan siyasa ne a ko'ina ne hmm. duk wanda yake na Allah ne shi Allah ya san na shi. wanda duk ba na Allah ba ne shi Allah ya san waye ba na shi ba ne hmm. to don haka a irin wannan ainihin wato yanayi ita rayuwar ɗan adam dama ta gina akan abubuwa ne kamar haka shi yasa malamai suke cewa samaniyatul tajri alal nasu kullihim wala budda lil insani wala budda lil insani yalqa samaniya hmm. abubuwa guda takwas sai sun gudana akan mutane kuma dole in kana rayuwa sai ka fi karo da su akwai akwai surur wa huzun hmm. wa istima'un wa hmm. furqatun wa usur wa yusur summa sukumun wa afiya surur farin ciki abinda zai biyo ba wa huzun sai bakin ciki sannan sai istima'un akwai haduwa wa furqatun akwai rabuwa sannan sai yusur idan sauki kana cikin sa gobe usurin tsanani zai iya zuwa sun masu kuma sannan sai rashin lafiya wa afiya sannan sai waraka zai iya zuwa hmm. wasu mutane abinda ba su yarda da shi ba a harkar kasuwanci kullum riba ba su yarda da faduwa ba inda kuma musulunci da yarda da wannan ka'idar ba hmm. shi yasa ga annabi ya ce kawai Allah ka ci kan dan kasuwan da ya siyo da sauki hmm. kuma ya siyar da sauki da haka a wannan yanayin ba wani bane musamman tun da ba gwamnatin da za ta zo ta birki diddigi ta musulunci hmm. a kan ga yadda ya kamata a yi ga yadda bai kamata ba hmm. kowa shi ya kamata ya ji tsoron Allah a kankin shi, hmm. ya ma kansa hisabi kafin ranar da Allah subhanahu ta'ala zai tsayar da shi ya masa hisabi kuma ai na sha magana na ce tun kafin ma a ce dala ta tashi a lokacin da ba tashin take ba me yasa a watan ramadana kaya ke tashi kuma duk tsawon shekarun nan da aka keto idan ramadanin ya zo dala ce take tashi to saboda haka abin da ya kamata yi ko musamman gashi yana fuskantar matsaloli guda biyu hmm. nan idan ya ce zai yi mai zai rage kayan shi hmm. ya siyar irin yadda wancan suke siyarwa hmm, zai faɗi kuma idan ya ce zai bar ainihin wato kayan ba wanda zai koma ya zai ya siya to dama ai dole dama ya zamanto yana da ainihin wato option yadda watakila a baya ya siyar ya samu riba da yawa hmm. to watakila yanzu tun da in faduwa ya zo in ya siyar kayan daidai da wanda suke siyarwa ya faɗi in kuma ya bar kayan ba wanda zai siya dole da ba ɗayan bisu ya faru in Allah ya kaddara a haka zai sai kayan to can sai ya ɗauka cewa ya ci riba yanzu kuma faduwa ta zo sai ya haƙura da ita hmm. amma su wasu sun gina harkar kasuwanci ne dole kullum ya zamanto suna kan riba ne ba su yadda da faduwa ba Wata oh. makalla shi tambayar Malam Kabiru Yakubu Haruna daga Zariya. ita ce idan ya sai da a yanda ya siyo da tsada a shari'a ya yi laifi? Bai laifi ba tun da ya siyo da tsada ne. Da ba kaga tun da ya ce sam'an hmm. iza ba a Allah ka hmm. ji kan ɗan kasuwan da in ya siyo da sauƙi hmm. ya siyar da sauƙi in ya siyo da tsada ya siyar da shi da tsada yadda ya so bai laifi ba. Amma in ya ɗan sassauta haka eh, aka fi so. amma mm. kuma mutane su siyo da sauki mm. su siyarwa da mutane da tsanani mm. to nan ne matsalar take shi yasa annabi ya addu'a kuma wannan addu'a wallahi kowa zai iya shiga cikin ta yace duk mutumin da Allah ya jibinta masa wani abu na al'umman nan ya takura musu ya matsa musu ya gallaza su musu ya sa su cikin wahala Allah shi ma ka sa cikin wahala haka annabi ya ce Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alaihim fashe shiqu alai daga ko kai dan kasuwa ne kai amfani da dama ka ka tura mutane cikin bala'i hmm. to kai ma Allah ya saka ka cikin bala'i hmm. da haka kamar yadda malam yi magana ɗazu manyan yan kasuwa ya buga misali da sai da na Usman ya kamata a ce idan manyan yan kasuwan mu yanayi ya zo hmm. a amfani da wannan a rage wa al'umma raɗaɗi idan ramadana ya zo watan albarka duk abin da ba a samu ba a wata goma sha ɗaya wallahi ba za a samu ba a cikin wata daya to sai a mayar da kuma gurin na yi dai lokacin ne da za a galla za mu wasu hmm. ta yaya Allah zai ba mutane su zauna lafiya to akan maka lawo idan kuma aka san haka ne fa aka samu misali ya so kayan um, da arha hmm. kafin ya sai da sai kawai dala ta yi ta tashi sama hmm. uh, mutane suka yi ta so kaya da tsada suna sai da tsada amma shi nashi da arha ya siyo Eh, yanzu ya tsaya ne ya ci gaba da saidawa a arha mm. inda arhan ya saya mm. ko ko shi ma ya dan daga don a samu daidaito tsakanin shi da waɗanda suka so ba da arha siyo ba da arha siyo ya siyar da arha idan ya ji ya siyo mai tsarin ya siyo wanda mutane mai tsada ita ce ka'ida kawai to alhamdulillah eh, mala aminu rabiu daga jihar kano ya ce akar makallawa wannan karatu da aka yi ya amfane su kwarai da gaske musamman wata gaba da ya so malamai su kara ƙara da karatun zuwa gare ta ita ce bangaren matasa musamman bangaren matasan da su a gaba ɗaya zamanin da suka ɗauka a wurinsu shine zamanin kwallo da sauran abubuwan da suke shagaltar da su sai ce ko malam zai samu dama ya kara kiran matasa cewa kada su bari zamani ya tafi da su kan kwallo kawai ba tare da sun yi amfani da abin da zai amfani su duniya da lafiya ba. kamar yadda ɗazu tun farkon karatu malam yi mana bayani mm. rayuwa in ta riga ta wuce ba ta dawowa mm. yanzu muna daren juma'a wannan yini na alhamis da ya fita a rayuwar mun ci wani zango ba zai dawo ba ya kamata kullum mutum ya rika tunani wannan dama da Allah ya bashi yana da lafiya dama ce dan azumi zai kara a taskarsa ta lahira bai kamata matashi da Allah ya bashi lafiya da karfi ya juya waɗannan abubuwan wurin saban Allah da barna ba mm. annoba ta wannan zamani kwallon kafa tana ci tabbas wadda ba kasashen larabawan ba ba kasashen musulman ba ba kasashen kafiran ba duk wannan masifa ta kwallo ta mai koyo wato bala'in da ke cikin wani al'amarin malam abdurrahman kaga dai wanda ya sa wasan kwallo a gabansa ba maganar sallah ba yadda za a yi yana kallon wannan kwallon ya yi sallah abu na gaba idan mutum yana kallon irin wannan wasan kwallon wannan idan da Allah ya mai ni'ima sai an tambaye shi akan su a ranar alkiyama wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sama'a wal basara wal fu'adu kullu ulaika kana mas'ula wani bai taba gani ba makaho ne wannan ni'imar ta gani da kake kallon ɗan kwallon tsirara suna tokarin juna suna bin wata kwallo a guji kana ihu wallahi tallahi sai Allah ya tambaye mutum wannan ni'imar ta yi da Allah ya yi abu na gaba sannan yanzu ta ta shiga ta ta shigo yanzu wai har ma bokaye ake bi kawai za ka je wannan kulab da wannan za su yi wa zai ci sai a ce ka yanki kati wannan ya zo ya zuba wannan ya zuba in ka duba dubu hamsin ilka ci miliyan biyar yanzu kwanan nan an ce akwai wanda ya je gurin boka ya sa dubu hamsin aka ce ne ga wanda za su je yanki kati mm. ko zai ci miliyan biyar mm. kuma bokan yadda ya gaya mai wannan kulob din yadda aka yi shi ya ce yanzu an ba shi miliyan biyar kaga ya zama jarabawa ga mutane musiba ce yanzu kaga hanyar bokaye ta buɗe wata sabuwar caci ke ta fito suke yi akan wasan kwallo kaga duka wannan bata lokaci hmm. kuma rashin tunani ne sannan babban hadarin da ke ciki a ranar alkiyama wallahi tallahi duk dan kwallon da ka kaunata saboda kwallo wallahi in dai wannan shine yasa za ku tashi da shi ranar kiyama almar'u ma aman ahabba yawmal qiyamati haka annabi ya ce kuma za a tada mutum akan addinin masoyinsa irin abin da kake son shi dan shi wallahi tare za a tashi ku babban bala'i ka gama rayuwarka kaf ka zo ka mutu kana ga an buzne ka musulmi ran kiyama a tashe ka da manyan arnan duniya yan kwallo kuma abin da mutane ba sa fahimta kwanan can an yi fira da wani dan kwallo aka ce me ya fi so duk duniya ya ce ka ran shi da da matar shi ka ki dan dan kwallo ne wannan wa ka fi so ki a duniya ya ce musulmi aka ce to ai kana da supporters musulmi yace ai da ya san zai kwallo wani musulmi ya so shi da ma bai buga kwallon ba shine kasashen larabawa larabawa nan masu kishi suka ta ƙona jinsi din shi a suna ta tsine mai albarka kaga an makara wannan masifa ce wato wannan wasan kwallo babu annoba da ta shigo mu yanzu irin wannan kowa ya tsare iyalinsa mu sa su hadda qur'ani mu karanta da su sunayen sahabbai maimakon har jarida gare su kullum da safe sai sun tsaya tana nan Allah ya kare amin akan makala Aisha maman Safwan daga Fulaye ta ce a wannan zamani akwai fitintuni masu yawa kuma sannan ga rashin aiki da shari'a yawaitan waɗannan fitintunu da kuma rashin aiki da shari'a duk alamomi ne na tashin alkiyama to kafin in amsa tambaya ta karin bayani dangane da abin da malam aminu ya faɗa allah ya saka masa da alheri ita fa a rayuwar dan adam malam abaman kullum in kana musulmi in za a same ka to a same ka kana amfani da abu guda biyu ko da abin da zai taimake ka gurin gyara maka duniya ka ko gyara maka da lahirarka allah ka ji kan malamin lawan abubakar da yake faɗa yake duk inda ka ga tsohon banza to ka bincika asalin yaran banza ne da duk wanda bai so ya zama tsohon banza yanzu yana matashi to kari ya bari wato yanzu ya zama matashin banza Allah ba zai bar shi ya yi tsohon banza ba mm. kuma wallahi ba abin da yake da kima a rayuwar dan adam kamar lokaci kamar yadda malam aminu ya faɗa ya ce yau muna daren juma'a alhamis ta riga ta wuce na rantsi da Allah har abada wannan alhamis din ba za ta ƙara dawowa ba sai dai wata alhamis din ta dawo mm. na haka ake kiran allelu wannan har da kuma aljaridai ne sababbi guda biyu da haka ina kira zuwa ga mutane karkashin wannan faɗakarwa da ɗan uwaye mm. cewa mutane su ji tsoron Allah ko da yaushe ka duba ka gani kana abu ne da zai gyara maka duniyar ka eh, abu ne da zai gyara maka lahirar ka eh. da abin da ba zai taimake ka gurin gyara duniyar ka ba ko lahirar ka kana musulmi sa ka kauce masa wannan shine kadai zaman ka lafiya a wannan rayuwar? sannan magana da ta faɗa cewa fitintunu sun yawa a wannan zamanin eh da gaske ne hadisin muawiya annabi ya faɗa ya lam yabqa min ad-dunya dama illa bala'un wa fitanu ba abin da ya rage a duniyar nan yanzu daga bala'i sai fitintunu shi yasa zaka ga matsaloli suna ta ci gaba da ainihin wato faruwa kuma yadda ta faɗa ɗin rashin aiki da shari'ar musulunci wato da kuma wanda za su tashi wajen yakar addinin yaƙa ta fili da kuma yaƙa ta ɓoye hmm. wannan yana daga cikin alamar da zai nuna maka cewa duniya tana zuwa ƙarshe ne amma mutane suna mata ainihin wato shiri sai sun zauna ainihin wato a cikinta Allah kuma ya nuna mana ranar da za a ce wato kaman ƙasa irin wannan ta Najeriya littafin Allah da sunnar annabi Muhammad suna jagorancin su kamar yadda su Shehu Usman dan Fodiyo suka ga wannan a rayuwarsu to akar makallahu hamza abubakar ya ce kun yi ta bayanai akan abin da ya shafi shaye-shaye akwai abin da kasar hausa ake sha wanda ake ce masa bami yake shi kuma me hukuncin shansa a shari'a musulunci to wato duk abin da zai rufa hankali a shiga maye ko ya sa bacci ko ya sa wani tunani mm. ya ce a in ya sha wata sabuwar duniya yake jin ko tana kara mai tunani mm. ce wannan abin ne. wajibi ne mutane su kiya kuma ba lura ko su larabawa da Allah ya haramta musu shan giya mm. ta dabino suke yi ai wamin samaratin Wal'a a anabi mm. tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana Allah ya ce daga dan itacen dabino da dan inabi mm. kuka riki kayan maye sai su tsuma shi in ya tsumu ya tsumu ya tsumu kamar bammin nan dawa ko sauransu da ake yi mutum ya sha wallahi giya ce duk sha Allah ya tsine ne albarka wajibi ne mutane su nisanci waɗannan abu wani ma a buta za a ga ya ɗuro ban mu a buta ya ɗaga baki buta yana sha to wannan masifa ce ba yar karama ba wasu ce a yana magani ya za a yi kayan maye ya zama magani ga al'ummar annabi muhammadu annabi ya ce allah bai taɓa sanya abin da allah ya haramta ba ya zama waraka da magani ga wannan al'ummar shi wannan ban ni da ya zama alaka kai duk da yanzu alhamdulillah karatu na tafiya ai kuma ba za ga mutane da yawa suna fitali da waɗannan abubuwa mm. saboda babu wani alkhairi da ake samu ciki kuma duk mai sha ka rinka lura da kyau in bi mutum yana shan banmi to sai ka ganshi da katin ciki yana kunji a banza zai zo da mutu kafin a je ko ina ya lalace to Allah ya sauke amin da ya tambayo suna da a gurguje akara makallahu ah, malam Yahaya ya ce ah, matasa mata wato 'yan mata haka sukan shigo kayayyaki na musulunci da hijabi da niƙabi su shigo shagunan mutane a kasuwa kuma suna musu sata yace da Allah irin wannan abu da yake faruwa irin wannan zamani ga dama ta samu da Allah ku jawo hankalin matan da ke bata ma musulunci da musulmai suna irin wannan yanayi to ba yadda za ka yi da mutane malaban ba mamaki yanzu masu irin wannan ɗabi'a wanda hmm. ake wannan karatun ba ma saurare suke ba in ma ka sa majalisin matan na karatun matan ba zuwa suke ba kuma duk wata sifa da ka sani ta mutanen kirki to sai ka samu wanda za su rabu da ta don su cutar da masu wannan ainihin wato sifa din kowace irin sifa ce da aka kimar hijabin da niqabin ne da ganin yadda wacce take ciki tana cikin rufin asiri da mutunci mm. ya sa wasu suke irin wannan shigan don su zubar da mutuncin duk wacce wacce take da ainihin wato mutunci wannan shine babban ainihin wato matsala din shi yasa kaga mata a zamanin annabi Muhammad da suka zo suka yi masa mubaya'a daga ciki shine akwai walayi sirkina ba za su yi ainihin wato sata ba haka mata ta kirki ko ta sa hijabi ko kar ta sa hijabi sata dama ai ba nata bane hmm. da haka kamar yadda yace a janyo hankali masu yin irin wannan ɗabi'a su ji tsoron Allah su bari domin musifar da suke janyowa ba kansa kaɗai za ta ƙare ba tana shafar addini kuma musamman a kasuwa dama guri ne da yake haɗa nau'i na mutane guda biyu hmm. akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba to Allah ya alkhairi a kar maka Allah gurguje lawal ladan udawa yace mutum ne yake da sana'a ta hannu babu abin da yake sai hannunsa yake sawa ya sana'a amma da ya samu labarin tashin dala shi ma sai dan ƙara wani abu to ba mai cin tsantsan halal irin mai sana'ar hannu haka annabi ya faɗa to amma kuma a hankali idan yana saro wani kaya ne wanda sakamakon kayan nan da zai kera ko ya hada mm. akwai tashi to kaga wannan babu laifi mm. amma in babu wannan ba dalilin da zai takura wa mutane ah. domin takura wa mutane shi ma fa Allah zai takura ne kamar yadda malam ya gabatar da hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi amma idan yana saro karafuna ko yana saro wani abu kaga ba laifi a kamar mai yankan kumba hmm. wannan almakashin sai ya wata bai wasa shi ba hmm. amma shi madala ta tashi ya tashi yankan kumba ya koma ta ba ya tura wulbaru hmm. ba wai mai yake zuwa wulbarin nan ba karfin jikinsa ne wato abinda ma aka yi bayani albarka ita ake yi ba. duk lokacin da mutum ya sanya ma rayuwarsa sauki kamar yadda annabi rahama ya addu'an nan wallahi zai samu albarka a rayuwarsa amma in mutum ya ce kawai kuɗi zai tsara hmm. to ba shi lokaci kana nan sai ka ga kamar an mai sata duk abin da ya samu sai ya zo yana bara fakar makallahu kabiru mai biro ya ce mutanen da ake ta musu bayanin su sauƙaƙa ma talakawa wato 'yan kasuwa kenan su dan sauƙaƙa ma talakawa don su rika samu suna siyan kaya cikin rahusa amma sun ƙi gwamnati tana iya tilasta su ci hakan to in abu ya zamanto al'umma za ta shiga matsala mm. kuma aka fahimci ganganci ne kuma ita gwamnati ta san in za ta ɗauki matakin da su kuma ba za su cutu ba a musulunci mm. alifi ba ne gwamnati za ta iya yin haka in akwai maslaha kamar mutum yana da gida a gefen hanya ta yadda in ba a ispandin din hanyar ba mutane za su gaba da cutuwa mm. gwamnati tana da ikon ta tashe shi ta bashi wani guri ko da ko bai ne ya tashi ba saboda matsala al'umma wannan jaza to alhamdulillah akrama kala alhaji musa garo ya ce mutane ne suke siyan kayayyaki da yawa su ajiye eh, shekara da shekaru amma da sun ji labarin tashin dala sun su fito da shi suna sai da shi a farashin da dala ta tashi wannan kamar zanubin fir'auna ne sai da imani dama annabi ya ce kullum mutakirun khati'un kaga Allah ya ce inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina kuma annabi ya ce kullum mutakirun khati'un bai da imani wannan wanda su suka kashe kasan nan suna nan da manya manyan su sun bude suna hodin kayayyakin amfanin jama'a to me irin wannan mai hankali ka Allah ya tashi shi tare da fir'auna Allah ya kare amin amin akalla makalla mamun walida eh, ta ce gulma ta yawaita a wannan zamani eh, ita ma duk alamomi ne na ƙarshen zamani yawaitar gulma? dama yawaitar ainihin wato aikin ɓanna ga baki ɗaya cikin al'umma hmm. ai alama ne na cewa duniyar ana jimfaran ainihin wato ƙarshe hmm. ba gulma kaɗai ba duk wani aikin ɓanna da ya kamata a ce ya ragu kaga karuwa kawai ke maimakon ya ragu hmm. to alama ne na cewa ai dama duniya ta zo ƙarshe gaskiya to alhamdulillah rabi idris daga hayu damani ya ce akar makallahu mutane a wannan zamani ba su kunya karya sai mutum ya tsirka ma karya a waya ko da kana ganin su inda sun kana ganin su wallahi wani ma ya yi ya ce kwarai kana can faga gashi nan ina kallon ka eh. to kaga wannan kuma babban abin da ya faɗa yana koya ma iyalansa mm. shi kuma mai ƙarya Allah ya tsine mai alala anasullahi alal kazibina mutane suna wasa da ƙarya ƙarya musifa ce babban zunubi ce daga cikin gimagiman laifuka mm. kuma mutum matukar yana ƙarya za a rubuta sanin shi cikin fayil din fajiran bayi iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wala ya zalo rajul ya tudu wa ya taharra alkalba Ta ya kutaba inda Allah ya kansa ba hmm. duk wanda ya sake sunan shi shiga wannan fayil din a wurin Allah ya shiga yi wallahi wayan nan yanzu malam abdurrahman ba malamai ba sai dai wanda Allah ya kare har malaman in ana bugowa ya ga kyar dama ya san da matsala yana ja kokolon shi ta bashi sabon abin da zai fuka wancan tunda ba ganin shi sai tsoron Allah sai tsoron Allah ne zai jagoranci a wannan zamani in ya gama kuma ya dake abin shi bai damu ba kaga tsatsa ta kama zuciyar shi ina ina da tsoron Allah da imani Allah ya kanar da mu amin amin to Muhammad yace akai maka Allah na hukuncin gasar karatun allo babu laifi da ake a wannan zamani eh ba laifi ah. gasa in dai ta ilimi ce dan zaburar da mutane akan harkar karatu hmm. ba laifi mutane za ka yi suna ta hayaniya akan wannan matsalar su hmm. duba kitabul ilm imam al-bukhari ya bude babu tarhil imami mas'alatin fi ashabihi liyaktabira ma indahum min al-ilm Mm. babin da ke magana ya halitta malami ya ko wata matsala ta ilimi ya jefo cikin ɗalibansa don ya gaya matsayin sa yake gurin karatu mm. na to alhamdulillah jama'a masu kallon mu da tare mu akwai tambaya ɗaya biyu da ba za mu amsa ba saboda lokaci ya ƙure muna fatan za a yi mana afuwa akan haka akwai aisha maman safwan ta ce tana son malamai saka ta a cikin addu'a don haka aisha na sanar da malamai bukatar ki allah ya biya buƙata. a madadin muna ma Allah ta'ala godiya da ya bamu ikon yin wannan zama na awa biyu tare da malaman mu guda biyu a Sheikh Muhammad Aminu Ibrahim Sautu Sunna da Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi sannan muna godiya ga wanda yake sa kuɗinsa don kawo muku wannan shiri a kowace alhamis alhaji da ke huza shi shi ma Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Eh, sai kuma abokan aiki da suka tallafa mu wajen kawo muku wannan shiri wanda ya haɗa mu da ku a ɓangaren rediyo Suleiman Sani Muhammad sai wanda ya haɗa mu da ku bangaren talabijin Steven eh, da kuma Aliyu Makama da kuma injiniyoyinmu duk a su ni da na shirye shirin na kuma gabatar Abdulrahman Bashir Adam

Allah ba yake da kawai ya kifi daga ai ba kuma ai na na ina da ina ina ga kifi da gani ina gani amma kifi da shi ba su ne ala bro mal khabar wallahi ba wani kabari kawai dai abubuwa sun tsatsaya na kasa gaskiya mun tashi ko kai mun tashi na'am assalamu alaikum assalamu alaikum na'am wa ke magana daga ina to malam musa mun tashi amma ga malam kana tambaya ga malam Mm-hmm. tambayar mai yake da shi ƙasar ruwan Ka samu wata kaza ko kuma kana sa ran samun kazan ba gashi za ka jira sai ka samu kazan a wata ba za ka shago ruwan ya ya <laughs> hudu wani shiri ne yau wani shiri ne za a fara a yau sai shi dokin ne alhamdulillah hal abu ai kabari 这可不利，俺爸爸那可不利